mun jarraba mun jarraba mun jarraba mun ta yi daga ƙarshe dai na ce to ɗan uwa malam eh, ja'afar abu ja'afar ya yi haƙuri ni na hawo ni ne kaɗai haka kuma jiya in ba ku manta ba ya yi mana sanda malam ahmad al'ilmu zinatun fata zai yi karatu da ni da shi haka muka yi ta wannan abin sai dai daga ƙarshe na bashi shi shi kaɗai ya yi to haka ma yau ma gashi yadda ya yi mana don haka ku yi haƙuri haka Allah ya ƙaddara, amma ba daga mu ba ne shi yasa a gurguje yan uwa sai dai kuma yanzu na ga lokaci ya ja lokaci ya ja dare ya yi gaskiya lokaci ya ja dare ya yi yanzu ana agogon Najeriya karfe goma da minti sha biyar, goma da minti sha biyar. Amma a ra'ayinku ‘yan uwa a zaɓinku, a yi wannan karatun ko kuma a ɗaga a sa wani ranar. Yawwa ina so na ga zaɓinku kuma akwai ‘yan ɗariku da suka yi ta jira, wanda sun tara, ni ma na tara. Eh sun yi shiri na yi shiri. Kuma amma ni yadda nake ji yana nake ji nake jin izzar sunna layi ko shatima miskin ne Allah ya ƙara masa lafiya ya kuma shirye shi zai zo zai kwaci kansa ba a gabana saboda ka san ni <laughs> idan na ɗana tarko baya kama ma ɗan yatsa sannan kawai na kama ka a cewa na kama a'a wuya yake kamawa idan na ɗana tarko na ji ‘yan uwa suna cewa a yi na ji ‘yan uwa suna cewa a yi to shi kenan ba matsala zai yi amma wannan karatun idan na ga ‘yan ɗariƙa ba su kira ba zan ƙara maimaita shi kuma a shafin isha fm shi dai wannan karatun yanzu ‘yan uwa suna ta cewa a yi a yi to zan yi amma idan 'yan ɗariƙu ba su kira ba zan ƙara zuwa fejin na Isha FM na ƙara maimaitawa. Sannan kuma zan so Malam Muhammad tunda abu ne ake yi na fahimtar addini. Dukkanin karatun da na zo na yi kan wani daga cikin malaman ɗariƙa in yana da ɗalibai da suka isa su tabbas in suka zo ba wai irin wannan abu na rashin tsari za mu ringa ba in na tuhunce ka to in na zo sai na bada amsa babu ka ɗauko wani abu ka koma rara gefe a'a sai ka zo da abin ka ba da amsa yawwa wannan shine abin da za mu ka suna ta cewa a to a gurguje kamar yadda kuka sani wato shatima almiskin Allah ya ƙara masa lafiya ya kuma shirye shi tsayin ce sheikh saboda kawai sa matsala za a yi a mizani na karatu a auna yawa a yi lugudan wutar dalili lugude na wuta amma na dalili babu duka ba zagi kuma akwai mutuntawa kamar yadda kuka san tarbiyya ta gurin raddi haka kuma nake haka nake so Allah ya kashe ni akan haka ba na cin mutunci ba na rashin tarbiyya ba a koya min haka ba ban koyi haka ba kuma aqida ta bata koyar da haka ba don haka Sheikh shatima al-miskin zaman nan da rasi da malam musa sai yanzu sai yanzu na fahimci hikimarsa na sai an fassara shi karan kansa bai yarda da kansa ba yana da shakku ya san fassara da yake yi a gaban jahilai ba zai iya zuwa gaban malamai ya yi ba shi yasa yake so malaman su yi fassarar yanda in suka yi fassarar idan ya je gabansu ba za su rutsa shi su ce ya ya kai wannan fassarar ba abu na biyu kuma hanya ne na zilliya don ban taɓa jin zaman da aka yi ba har yau ɗalibansa su sukan kirawo ne da wa'insu 'yan ɗariƙa amma har yau ban samu mutum ɗaya wanda ya ce min ga wani muƙabala da aka yi aka sa wannan sharaɗin babu shi ya zo da abin da ba a taɓa yi ba saboda kawai ya gudu ba a taɓa wannan ba shi ya kirkire shi ya zo da shi ai kaga inda yana son gaskiya da gaske yake kai da kake a nemo mutum a nemo mutum ai gaggawar kaza kaza ai ba ka sa wani sharaɗi ba shi ƙarya ne kenan shi yasa to ni na fahimta ba ka ganewa ne in ka karanta shi yasa sai kake so a zo a yi ma fassara yanda fassarar da ka yi a gaban ɗalibanka za ka duba ka ga shin ta yi daidai ko ba ta daidai ba a'a zalla ya ce unsur a haka zaliman au mazlumun ba za mu taimaka ma ba shi yasa ba za mu taɓa fassara ma ba in muka fassara ma mun taimake ka za ka ci gaba da cika baki ka ji izza a'a sai dai ka koma ka karanto ko ka koyo yanda ake fassara yawa shi yasa kamar yadda na ce fassarar da ya yi a ba daidai ba ce zan sa wato bidiyo nasa zai yi bayani babu zagi babu cin mutunci kawai magana ce na ilimi idan kuma na yi zan buɗe layi na ga wane ne ya cika daga cikin cewa hujjatul islam shin kana da ɗalibai wanda za su yi gaba da gaba da alkanawi in ya buɗe shin kana da waɗanda za su karɓe ka a hannun alkanawi ko babu ko duk cika baki ne Ka ga mu yanzu Sheikh Malam Musa Yusuf Asad Sunna wallahi ko bai tanka ka ba ya shiru mu sai mun rufe ma baki shi yasa dan haka za mu sa ya faɗi abin da zai faɗi an gane za mu sa ya faɗi abin da zai faɗi idan ya faɗi kuma sai mu zo mu ba abin da ya faɗi sai mu gyara masa mu karanta masa mu fassara masa ba haka ake fassarawa ba eh ba haka ake ba fassarar gatani kake gashi zan danna zai yi magana zan fara danna ba ya yi magana ku yau tsaya mu ku yi haƙuri ku yi haƙuri ina so ne yi connecting in abu da haka ku tara waɗanda suke ɗalibansa in kana da su kenan in kuma ba ka da su to rashin fahimtar ka zai bayyana a duniya FM mode. Bluetooth mode. Ku ya ƙuri. Yawwa. FM mode. Bluetooth mode. cewa ma jaza lilwali an ya kuna karama waliyin Allah mu'ujiza ce na annabi kan kada ka ce cewa duk abin da eh, faɗin malamai cewa ma jaza an ya an yakuna karama eh, ma jaza lin nabi an yakuna mu'jiza jaza lil wali an yakuna karama wannan faɗin malamai ba wai malaman sunna kadai ne suka ta da wannan magana har ma ibnu qayyim al-jawziya ka shigo cikin madarijus saliki babu sakina yace للأنبياء معجزة ولملوكهم كرامة وكرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياء لأنهم إنما نالوها على أيدي الأنبياء وبسبب اتباعهم للأنبياء فهي لهم كرامات وللأنبياء دلالات فكرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء حتى يطلب الفرقان بينهما لأنها من أدلتهم وشواهد صدقهم والفرقان بين مال الأنبياء وبين مال الأولياء من وجوه كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها وغير هذا الكتاب أليق بها هذا to maganan daga malaman kuma ya taso kenan duk abin da zai kasancewa zai yiwu ya kasancewa waliyi karama wannan shine abin da hadisan nan wallahi da ka karanto ba haka ake nufi ba kuma ba a ce haka ba a wajen ke sa da na zata cewa wani zubin koyaushe ha'inci kake sai na ga a'a akwai rashin fahimta wannan abin da ka karanto yana cikin littafin madarijus salikina baina iyaka na abu wa na sa'i wanda shahararren littafi ne na ibn al babu shakka kuma gurin da ka karanto haka yake baka ƙara komai ba sai ma ɗan talhisin wani abu da ka cire yawa wannan kuma wanda zan ma uzi da yake wato wajen mahallin shahid ka ciro saboda ka sa abin baka sa shi ba abin da kake nufi ya fito yawa amma wallahi baka fahimta ba kuma zan fahimtar da kai kar kai girman kai wallahi ko kai ka zo gabana wannan fassarar wannan fahimtar da kai wallahi ba haka take ba kuma wallahi ba haka aka ce ba a wajen wannan ka'idar ba ta mu bace ta kuci kuma zan tabbatar ma da ita ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi a mu'jizatan lin nabi yajuzu an yakuna karamatan li nabiyyin wala farqa bainahuma illa ta'addi in ji shehu ibrahim wannan ma jaza an yakuna mu'jizatan ya yajuzu an yakuna karamatan liwaliyin wannan ƙa'ida ce ta asha'ira su ma asha'ira a karan kansu sun yi saɓani su karan kansu ma'anar abin da aka ce shi duk abin da ya zamanto mu'ujiza ta wani annabi to zai iya zamantowa karama ta wani wali wato duk abin da wani annabi ya yi a matsayin mu'ujiza, walima zai iya yin sa a matsayin karama hatta a cikin asha'ira ɗin ma wannan mas'ala ko ce wannan ka'idar saɓani ce akwai waɗanda suka ware waɗansu abu suka ce ban da su daga ciki suka ce kamar rayar da matacce kamar irin juyar da sanda ta da maciji kamar irin su keta teku suka ce a abin da wannan kamar irin su fito da dabba daga ƙasa cikin ƙasa wata dabba ta fito suka ce a'a saboda waɗannan mu'ujizozi ne na annabawa hatta a cikin ku a sha'ira amma ba zai nuna ma wajen ba tunda ka shigo ne a matsayin ka sani to da haka wannan abin da ka janyo ba haka yake ba ba haka ake nufi ba ba ka'idanmu mu bace ka'idan ku ce ko a sha'ira a cikin na kuma akwai sabani kuma ibn al-qayyim ba fahimtar sa ba kenan shekul islam ibn taymiya shi ma ba fahimtar sa ba kenan zan tabbatar ma da aka cikin littattafan su farko saboda idan muka zo yin raddi bisa al'ada mukan karar da junan mu don mu muna da hadafi shi yasa zan ɗauko abin tun daga asas zan ɗauko abin tun daga karama da kuma irhas da kuma istidraj duk zan yi bayanin su sannan talhisan mu ahlus sunna mun yi imani akwai karamomin waliyai ba ma inkari karamomin waliyai sai dai yadda suke faɗi ba sharaɗi ba ne na wali sai yana da karama asali ma ita karamar mizani da ake aunawa shine tsoron Allah da imani kamar yadda Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun shi yasa ibn kasir yace kullu man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan haka shekul islam ibn taymiya ma yace yace dukkanin waliyin Allah dukkanin mai tsoron Allah waliyin Allah da haka akwai waliyai na Allah kuma suna da karamomi asali karaman ma ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne don in muka ce sharaɗi ne duk waliyi sai ya samu karama to in babu karama kenan ba walihi ba ne kenan idan tafa shartu idan tafa shartu in tafa mashruti kenan amma ba haka ne. shi yasa akwai karama idan an ce alkaramatu a lugha masdar ne akan ce karuma akan ce karumar rajul karamatan an gane wannan kenan a lura a istilahi tana da ma'anoni da yawa takan zo da ma'anar zuhuri amrin khariqin lil adati ala yadi shakhsin zahiri sala'i ghairi muqarinin bi da'wan nubuwati wa risalati wannan kenan yakan zo kuma a ma'anar al-i'jaz ko at-tafdil ko at-tashrif a shari'a kenan a istilahi yakan zo a ma'anar ikramu bai kuma duk yana da hujjoji kamar a wani abu a wani ta'arifin wannan in ka duba cikin at-ta'rif na imamul jurjani zaka ga wannan ta'arifat ɗinnan da na karanto ko abu na ɗaya ta'arifi na farko shine zuhuri amrin bayyana wani al'amari khariƙin lil'adati wanda ya saba wa al'ada wani abu ya bayyana ya saba wa al'ada ala yadi shakhsin akan hannun wani mutumi zahiri salahi wanda zahirinsa akwai nagarta amma gairi muqarinin li da'awan nubuwati war risala amma wannan abun bai haɗu an gane bai haɗu bai yi muqarana da da'awar annabta ba ko kuma risala wannan kenan aka a cikin wannan littafin al-mu'taqad sahih al-wajib ala kulli muslim i'tiqaduhu yayi <coughs> tarifin karama nan ma gashi yace wal karamatu cikin shafi na 56 yace wal karamatu amrun khariqun lil 'adati karama wani al'amari ne da yake ta al'ada yujiriyillahu ta'ala wanda Allah ke gudanar da shi alayin waliyin a hannun wani waliyi min auliya'ihi daga cikin waliyansa ma'unatan lahu dan taimako ga wannan waliyin ala amrin diniyin akan wani al'amari na addini don Allah ya taimaki wannan waliyin sai ya gudanar da karaman nan a hannunsa dan taimako gare shi kan wani al'amari na addini don ya ƙara imani ya san akan gaskiya yake au duniyawiyin ko kuma kan wani al'amari na duniya wannan shine karama haka kamar yadda na ce in ka duba cin at-ta'rif ka ga wannan yakan zo da ma'anar al an gane yakan zo da ma'ana at-tafdil yakan zo da ma'ana at-tashrif kamar yadda Allah ya ce wala qad karramna bani adam kaga karramna bi ma'ana sharrafna an gane mun karrama mun ɗaukaka ɗan adam hakan yakan zo da ma'anar ikramu bai girmama baƙo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗi cikin hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim min al karama falyukrim dayfahu wannan kenan sa'annan akwai ta'arifin mu'jiza shi ma mu'jiza kamar yadda shi ma in ka duba cikin at-ta'rif an gane in kuma ka duba cikin qamusul muhit shi ma ya zo da wannan hakan nan in ka duba cikin hashiyatul baijuri ala jawharat tauhid shafi na tamanin shi ma ya zo da wannan abu yace al-mu'jizatu abin da ake nufi da mu'jiza lughatan a lugha shine ma ya'jizul khasmu inda tahaddi wannan shine ma ya'jizul khasmu inda tahaddi abin da ke gagarar wanda ake yin rikici da shi yayin da aka kalubalance shi aka yi masa tahaddi in ka isa kaza ko kaza kaza aka yi tahaddi an gane cewa kaza to abin da yake gagararsa shine mu'jiza wannan alwa kenan amma a istilahi ya ce hiya amurin ita mu'ujiza wani al'abari ce khari'un lil'adati wacce ta saba wa al'ada maqrunun bid'awan nubuwati wanda aka haɗa shi abin hadawa abin gwamawa da da'awa annabta wani al'amari ne da ya keta al'ada uwa zai yi ba an gane amma a tattare da shi wanda kuma ya yi shi ya yi da'awa annabta ya ce da bihi izharu sidqi man idda'a nubuwata ma'a ajizil munkirina anil itiyani bi ku yace da bihi aka nufata da wannan al'amar me ake nufi da shi shine izharu sidqi man idda'a nubuwa shine an nufaci bayyana gaskiyar wanda ya yi da'awa annabta ne da wannan al'amarin da ya ta al'ada ɗin me aka nufata game da zuwa da shi Shi ne an nufaci bayyana gaskiyar wanda ya yi da'awa annabtan ne ma'a ajizil munkirina tare da gazawar waɗanda suka yi inkari game da annabtar anil itiyani bi mislihi tare da gazawan masu inkari su zo da kwatankwacinsa wannan shi ake cewa al-mu'jizatu mu'jiza kamar yadda na faɗi littattafai <coughs> idan ka duba za ka ga haka sa'annan akwai abin da ake cewa al-irhas shi kuma wannan kamar yadda yake cikin hashiyatul baijuri ala jaw'aratul tauhid shi ma dai shafi na 80 daidai shi ma yayi bayanin abin da ake nufi da al-irhas yace ma yaz'u min al na keta al'ada kafin bayyana annabi wato shi ma abu ne na keta al'ada amma shi yana faruwa ne kafin bayyanar annabi kafin shi ne shi ya zama annabi za a ga wa'insu alamomi wa'insu abubuwa wannan kenan shi kuma mu'ujiza bayan ya zamanto annabin ne sai ya zo da wani al'amari wanda ya keta al'ada kuma an gwama shi da da'awa annabta ya ce shi annabi ne ya yi da'awa annabta kuma sai zo da wani abu da ya keta al'ada wanda wannan abun waɗanda suke inkarin annabtar tasa ba su iya zuwa da shi ba kamar a sa misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani mu'jiza gare shi kuma ya gagari duk duniya su zo da kwatankwacin alkur'ani haka Allah maɗaukacin sarki ce kul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an a bi misli adal qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din wahira da mutum da aljar za su haɗu su tattaru akan su zo da kwatankwacin alkur'ani ba za su iya zuwa ba saboda me mu'jiza ce shine ma'a ajazil munkiri na alal bi mislihi wannan kiran. sannan muka ce karama shi kuma wani al'amari ne da yake keta al'ada wanda Allah ke gudanar da shi akan hannun wani wali daga cikin waliyansa don taimako gare shi kan sha'anin addini ko kuma sha'anin duniya wannan kenan sai kuma abin da ake cewa al’istidraj. shi kuma al’istidraj, al’istidraj kamar yadda yake cikin al’ina an gane na imamu sharbini in ka duba juzi'i na ɗaya <coughs> shafi na ɗari shida da casa'in da ɗaya ya yi ta'arifin al-istidraj ya ce ma ya za'aru min khariƙin lil'adati ala yadi kafirin au fasiki shi ne abin da ke bayyana na keta al'ada a hannun kafiri ko fasiki idan fasiki ya yi wani abu ya keta al'ada to sai mu ce wannan istidraji an gane fasiki in yayi idan waliyi yayi wanda yake yana da salaha a bayyane to sai a ce wannan waliyin Allah ne in wannan al'amari ya bayyana shi yasa wani ɗaya daga cikin malamai ke ta idza ra'aita rajulan yatiru wa fawqa ma'il ba'r qad yasiru wa lam yaqif inda hududi shar'i fa innahu mustadrajun aw bid'i yace idza ra'aita rajulan yatiru idan ka ga mutum yana tashi sama wa fauƙa ma'il bahr qad yasiru kaga yana tafiya akan ruwa walam yaqif inda hududi shar'i kaga bai tsaya a dokokin shari'a ba amma ya zo da wani abu da yake ta al'ada yana tashi sannan yana yawo akan ruwa yace fa innahu mustadraju wannan abin yi wa talala ne shine istidraji saboda shi fasiki ne baya ɗa'a ga Allah shine walam yaqif inda hududi shari fasiki ne kenan ko kafiri wannan shine istidraji wannan bayanin karama kenan da kuma mu'jiza to bisa wannan sai waɗansu malamai suka yi bayani kamar yadda shi malam mai karatu malam mai gaba gadi ku a wajen ku a sha'ira hatta a wajen naku saɓani ne wannan abin da ka karanto cikin littafin ibn al-qayyim wallahi ba haka bane kuma zan gyara ma shi yasa ka dage a karanta kenan baka fahimta to zan fahimtar da kai wannan cewa ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin yajuza an yakuna karamatan li waliyin wannan ba ka'ida mu bane ka'ida ku ce ta ashaira da ka kakka nemo ta cikin littattafan mu kuskure ne nemo ta ka ce wai ibn al-qayyim gashi akwai wani a gefensa irin muridan nan har da cewa ai a wajen yan izala ma akwai babu malamin kalima kawo yayi wato ya makance wa hanya shi yasa ya je ya dauko amma babu a ciki babu a ciki inda kuma ya karanto akwai sabanin abin da yake faɗi shi yasa she ka fahimta shi yasa ka dage sai an karanta to an ki a karanta an ki sai dai ka zo gaban malam Musa sai ya karanta ma shi yasa nan kace a wannan to mu je kamar yadda ya karanto zan yi bayanin gurin da ya karanto wannan abin da ya karanto haka ne yana cikin littafin madarijus saliki na baina manazil iyaka na abu wa iyaka na sa'id in ka duba cikin babu sakina an gane fasali wanda ke magana akan anwa'u sakina yace as-sakinatul ula sakinatul anbiya a ciki ne juz'i na biyu juz'i na biyu dan na fi so idan kana da ɗalibi ko kai ka zo da kanka ka bugo ga namba ka ɗauko littafin wallahi sai na biya ma karatu ko ɗalibin ka ya ɗauko littafin wallahi sai na biya masa karatu akwai saɓanin abin ma da ka faɗi a baki shi yasa ku ɗauko littafin wallahi sai na biya muku shi yasa ka dage a fassara ko to za a fassara ba in ka duba cikin juz'i na biyu madarijin saliki na juz'i na biyu shafi na ɗari huɗu. da saba'in da uku ɗari hudu da saba'in da uku Ga shi abin da yake cewa ya ce wa fiya a ashiya ya ce a cikin wannan akwai abubuwa guda uku sai ce lil an anbiya'i mu'jizatun ya ce su annabawa suna da mu'jiza ya ce wali mulukihim karama yace wa hiya ayatun nasri har dai inda ya wannan to da ya zo sai a gaba ya ce wa karamatul auliya karamumun waliyai kamar inda wannan wahiya ay wannan wahiya nasri shi ma bai karanta ba amma akwai a wajen shi yasa ba da bukatar na karanta kuma ya karanta bai karanta ba wannan wajen duk ma'anar za ta tafi abin da ake so a cimma za a kai zuwa gare shi Ya ce wa karamatul auliya ibn al-qayyim yace karamomin waliyai Ya yace hiya su karamomin min mu'jizatil anbiya'i suna daga cikin mu'jizar annabawa min suna daga ciki ka rike min wannan min da tab'id suna daga ciki yace li annahum saboda su waliyan inna ma naluha ala aidihim ai sun samu wa'annan karamomin ne a hannun su annabawa, wa bi sababi tiba'ihim saboda kuma sababin bin su ne duk waliyin da ya samu karama ya ba annabi ne ya samu karamar an gane da a ce zai saki annabin sai ya sami istidraji an gane Allah ya masa talala amma dukkanin waliyi da ya samu karama ya samu karaman ne albarkacin bin manzan duk wani wali haka ne shi ya yasa ibn al-qayyim ce, wa bi sababi tiba'ihim da kuma sababin biyayyar annabawan Ya yace fahiyya lahum karamatun wa'annan abubuwa wa'anda suka saba wa al'ada ɗin su karamomi ne ga wa'annan waliyai sai ce walil biya idalalatun ya ce annabawa kuma suna da da, da wannan dalalat su ne abubuwa wanda suke bayyana suke nuna gaskiyar annabcinsu sai ya ce fa karamatul auliya ibn al-qayyim ya ce karamomin waliyai la tu'aridu mu'jizatil anbiya'i ba sa cin karo an gane ba sa cin karo da mu'jizojin annabawa sai ce hatta yutlab al-furqanu bainahuma har sai an nemi abin da zai bambanta tsakaninsu tsakanin mu'jiza da karama ɗin. Sai ce li'annaha saboda su karamomin min, min adillatihim suna daga cikin dalilan annabawan ne. Wato dalili ne na cewa annabin annabi ne. Samun karamar a wajen waliyi wannan yana ƙara nuna gaskiyar wannan annabin. yace wa shawahidi sidiqihim da kuma shaida akan gaskiyarsu gaskiyar wa'annan ba wato walihi yayi karama wannan dalili ne kuma da shaida kan cewa shi wannan annabi yana da gaskiya sai malam yace na'am eh to ga wadan inda kai baka fahimci karatun ba kuma wallahi ka karantu yace na'am al-furqan baina مال anbiya'i wa wa malil awliya'i min wujuhin kasiratin jiddan kai ina jin baka fahimci karatun wajen ba sai ka haɗa ka gwawa sai ka ce ai gashi ibn al-qayyim yana cewa ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin yajuzu an yakuna karamatan li waliyyin to wallahi ba haka yace ba kuma wannan abun ba namu bane naku ne shi yasa ai nace duk matsalar mu da kai shi yasa ka dage sai an fassara ma saboda kai karan kanka ka san kana da illa na rashin fahimta ya ce na'am al-furqan wato abu wanda ke bambantawa bambanci baina malil anbiya'i tsakanin abin da annabawa suke da shi ku rike da kyau alfurkan bambanci abu wanda ke bambantawa baina malil anbiya'i tsakanin abin da yake na annabawa ne mai annabawa suke da shi Mu'ujiza. wa malil auliya'i da kuma abin da waliyai suke da shi ne suke da shi karama ashe akwai bambanci yace al-furqan al-furqan yace al-furqan baina malil anbiya'i wa malil auliya sai ce min wujuyin kasiratin jiddan ta waɗansu fuskokai masu yawa mutuka kaga kenan tun anan zaka fahimci ibn al-qayyim a wajensa akwai bambanci tsakanin abin da yake na annabawa ne mu'jiza da kuma abin da yake na waliyye ne karama amma da ka kuma wallahi ka karanto wajen sai ya ce me ya ce laisa hada mawdu'u zikriha ya ce wannan ba gurin ambatansu ba ne bambancin abin da yake mu'jiza da karama shi akwai bambanci yace wa ghairi adal kitabi al yaqubiya kaga kenan bai yi magana sa ba yayi ishara shi yasa aka ce wai allabibu bil isharati ya fahimu ai shi mutum in malami ne shi in malami ne shi ya kamata ya ringa fahimtar dalalatul alfas gashi kirikiri gurin abin da ka karanto ya zo lafazin ya zo a bakinka amma baka fahimta ba yace al-furqan baina malil anbiya'i wa malil auliya min wujuyin kasiratin jiddan daga nan za ka gano cewa babu ka'idan ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin yajuzu an yakuna karamatan li waliyin babu a wajen wallahi wallahi babu shi yasa kuma zan ƙara danna shi ya karanta wajen to wannan mahallin niza duk wani ɗalibinka ya zo ya fassara min nan ibn al-qayyim inda ka karanto ya faɗi yace al-furqan baina malil anbiya'i wa malil auliya'i min wujuhin kasiratin jiddan nan za ku fassara mu sai in koya muku karatu in shi malamin ku bai fahimta ba tun anan ka wallahi amma tsaya mu ƙara danna shi ƙara maimaita wajen wato suna cewa kana haddacewa ashe haddacewa kake baka fahimta to Allah ya raba mu da irin wannan tsaya mu'jiza ce na annabi hmm. karin kada ka ce cewa duk abin da fadin malamai cewa an ya kuna أن يكون majazalin nabi an ya kuna mu'ajiza, jazalin wali an ya kuna karama wannan fadin malamai ba wai malaman sunna kaɗai ba ne suka ta da wannan magana har ma ibnu qayyim al-jawziya ka shigo cikin madarijus saliki babu sakira hmm, yace للأنبياء معجزة ولملوكهم كرامة وكرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياء لأنهم إنما نالوها على أيدي الأنبياء وبسبب اتباعهم للأنبياء فهي لهم كرامات وللأنبياء دلالات فكرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء Hatta حتى يطلب الفرقان بينهما لأنها من أدلتهم وشواهد صدقهم و sai ya zo gabar za ku ji gabar inda karatun kwata-kwata wai ya zini lahi za mu ji Al-Furqanu bayna malil anbiya wa bayna malil awliya'i من وجوه كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها وغير هذا الكتاب أليق بها kaga to maganan daga malaman kuma ya taso ke ah, duk abin da zai kasancewa annabi mu'jiza zai yiwu ya kasancewa waliyi karama wannan shine a ah, ah, bai taso ba wallahi ka karanta dai ba kuma ya iya karantawa tartar amma fahimta ce babu wallahi mm. gwara ma ka fahimta ba ka karanta ba ko da ke sun ce ai ma'addaci ne yana addacewa to wallahi da ka zo ba ka haddace ba ka fahimci abin da ake nufi wara ka fahimta ma ba ka haddace ba haka ne ka'ida kaga ya karanta amma bai fahimta ba kuma ga shi gurin da ya karanto yace al alfurqan baina malil anbiya wa malil auliya min wujuyin kasiratin jiddan yace laisa hadha mawdu'u dhikriha wa ghairu adal kitab al biha haka ibn al-qayyim ya karanta wajen amma bai fahimta ba wa iyazi billahi shi yasa shi ka dage sai an fassara wannan shine filin dagar duk ɗalibinsa in yazo sai ya zaɓi domin wannan ƙa'ida a nan wajen ni dai na yi ishara na nuna inda ma ya faɗi inda ya karanto da bakinsa da lafazinsa kishiyar abin da ya faɗi sannan kuma wannan ba a wajen mu ba mu da wannan ka'ida kamar yadda na ce ka'ida ce ta asha'ira su ma asha'ira saɓani ne a wajensu don ka'ida abin da take cewa shine ma jaza wannan ma tana daga cikin alfazul umum ma kamar yadda man tana ciki ma jaza duk komai kenan duk abin da ya zamanto mu'jizatan li nabiyyin mu'jiza ga wani annabi kowane abu ne ya juzu wannan abin zai iya ya zamo karamatan liwaliyin karama ga wani waliyi kowane abu ba su tantance ba duk abin da annabi ya yi wali zai iya yi duk mu'jizar annabi da ya zo da ita walima ma zai iya zuwa da irin ta kwatankwacinta to wannan wallahi ba a wajenmu ba ne a wajen ku ne kuma a wajen ku ma saɓani ne ba zan ma ishara zuwa ga saɓanin ba tunda ka fito a matsayinka na malami mu koma cikin littafin annubuwat na shekul islam da taimiyya in ka zo shafi na uku zuwa shafi na biyar wallahi ya yi ishara zuwa ga abin bayan ya gama bayani sai ce wa ma'ahada ya ce fal'auliya dunal anbiya dunal anbiya iwal mursalina shekul islam bin taimiyya ke cewa ma'ahada tare da haka bayan ya kawo abubuwa na karamomi sai ce ma'ahaza tare da haka fal'auliya'u ya ce waliyai dunal anbiya'i ba su kai annabawa ba ƙasa suke da annabawa wal mursalina da manzanni ku riƙe min nan gabar dan su daga cikin aƙirarsu zan danna yayanka zai ce akwai waɗansu waliyai wayanda suka fa annabawa wannan a aqida ku ta bid'a kenan amma gurin ahli sunna kamar yadda imamu tahawi ya faɗi a cikin al-aqidatu tahawiyya zan Ya yace annabi guda ɗaya ya fi dukkanin waliyai annabi ɗaya ya fi dukkanin waliyai kakabbin su amma a wajen yayanka zan danna shi yayi magana kuma wannan asali irin su ibn arabi kamar yadda suke yi kawo wani baiti wai مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي وي مقام النبوة في برزخ واتو مطي نأن نبتع برزخ وي فويق الرسول يا نرى كدن دا كدن يا نرى نمنزو ودون الولي كسي يكي دا نولي shi yasa akwai waɗansu waliye da suka fi annabawa a wajen ku kenan waɗansu ma umumi suka yi wanda suke wanda aƙidar ta shige shi ba sosai ko in ya ga jama'a suna wannan sai A'a ce a ai waɗansu annabawa amma asali umumi ne kun faɗi saboda ku kuna karɓa ne daga Allah direct za mu zo mu yi karatu a wannan su kuma annabawa ta hanyar mala'ika jibrili ne suke karɓa an gane ku kuma kuna karɓa da ku daga Allah zan <laughs> zan ya zo na yi bayani ku kuna cewa ma kamar yadda Shehu Ibrahim ya kawo a cikin kashifin albasi an faidat an faidat abin khatmi Ya ce, yace la ya kimulu rajulu fi maƙamil ilmi ko fi maƙamil irfani hatta kuna ilmuhu mustafadan anillahi azza wa jalla bila wasita zan zan zo nayi karatu akan wannan ba shi bane topic din to ibn taymiya yake cewa fal awliya dun al anbiya wal mursalina yace waliyai kasa suke da annabawa da manzanni ba su kai su ba waliye mu a wajen mu kenan yace fala tablughu karamatu ahadin qattun yace da dai karama wani kowaye shi ahadun din nan na kirani kaga fala ta bulugu karamatu ahadin qattun da Allah akwai karfafawa an nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum kaga yace fala korewa yake fala babu fala ta bulugu karamatu ahadin qattun da dai sai da kara da qattun dan karfafawa da dai dan ka ba a taba ba kuma ba za a yi ba yace da dai wata karama ta wani walihi bu za ta kai ba ila misli mu'jizatil mursalina ila misli mu'jizatil mursalina ta kai zuwa kwatankwacin mu'jizar manzanni yace babu wani da karamasa za ta kai kwatankwacin me kwatankwacin mu'jiza ta manzannin Allah yace kama annahu kamar yadda yake su waliyan la yablughuna fil fadilati was sawabi ila darajatihim kamar yadda yake su waliyan bu za su kai ba cikin falala bu za su taba kaiwa ba cikin falala ko lada zuwa ga darajojin su annabawan su manzannin a ba wani waliyi da zai kai zuwa ga ladan wani annabi babu wani waliyi zuwa da zai kai zuwa ga falalan wani waliyi in ji ibn taimiyya a nan kuma zan kama inda shehu tijjani ya ce ‘yan tijjaniya suna da ladan annabawa amma ibn taimiyya ya ce kama annahum la ya yabluguna fil fadilati wa sawabi ila darajatihim kamar yadda yake su waliyan bu za su kai cikin falala da lada zuwa ga darajar annabawa ba sam kamar yadda karamarsu bu za ta kai zuwa ga mu'ujizojin annabawa ba haka ma falalarsu da ladansu ba zai taɓa kaiwa ba sai ya ce walakin sai dai kad yusharikunahum fi ha kama qad yusharikunahum fi ba'd a'malihim ibnu taymiya ce sai dai za su iya tarayya da su yakan yi su yi tarayya da su cikin wani shashi nata su me mu'jizar sukan iya yin tarayya da su kamar yadda sukan iya yin tarayya da su cikin waɗansu ayyuka to haka ma a gurin karamar amma ya ce a'a babu wani karama ta wani waliyi da za ta kai kwatankwacin mu'jizar annabi babu in ji ibn taimiyya kaga kenan wannan abin zai nuna ma a'a ba a wajen mu bane ka fahimci littafin bane ka koma ka ƙara karantawa sa'an nan dai a cikin wannan littafi Nubuwat na ibn taimiyya in ka duba cikin shafi na ɗari biyar da ashirin da shida shafi na ɗari biyar da ashirin da shida ibn taimiyya yake cewa fa inna ayatil anbiya'i allati dallat ala nubuwatihim hiya a'la hiya a'la mimma yashtarikuna fihi hum wa atba'uhum misal al-ityan bil qur'an har dai inda ya kawo ibnu taymiya cikin wannan littafin annubuwat in ka duba shafi na shida, ya ce inna ayatil Ambiya'i lallai mu'jizozin shi sune al-ayat fa inna ayatil anbiya'i lallai mu'jizozin annabawa inji ibn taimiya allati dallat ala nubuwatihim waɗanda suka yi nuni kan manzancin nasu kan annabcin nasu mu'jizozin da suka yi nuni kan an wato annabcin nasu yace hiya a'ala ita ce mafi ɗaukaka hiya a'ala hiya a'ala mimma yashtarikuna fihum wa atba'uhum ya ce su ne mafiya ɗaukaka kaga ba ɗaya ba yanzu ka'idan ma da za an yakuna mu'jizatan nabi ya duza an kuna karamatan liwaliyin baya cikin littattafan mu kai ne da yake baka fahimta ba shi yasa na danna ka ka faɗi haka kake karantawa baka fahimta kuma na tabbata ko kai ka zo nan gabana wannan fassarar da kai ka lankana mana abin da yake ba namu bane wallahi sai ka janye wallahi sai ka dani shi yasa ibnu taymiya ce a ah, ai mu'jizar annabawa wa'anda suke nuni kan annabcinsu yace hiya a'ala su ne mafi girma kaga ba ɗaya suke ba ku cewa kuka yi ma jaza an kuna mu'jizatan li nabiyyin yajuzu an ya kuna karamatan li waliyyin dan haka babu yace hiya a'ala kaga ba ɗaya bane hiya a'ala mimma yashtarikuna fihi hum ba'u? Ya ce wato mu'jizozin sun fi girma daga abin da ƙila wani annabawan yakan iya tarayya da su a cikinsa daga mabiya annabawan waliyai kenan sai ce misulal itiyani bil qur'an kamar zuwa da alƙur'ani babu wani waliyi da ya sai zo da Ya yace kuma wa mislu ikhraji na min al-ardi wa misli sannan kuma yace wa mislu qalbi al-asa hayyatan har dai zuwa ƙarshe yace duk waɗannan babu wani waliyi da zai iya yi to kaga yanzu anan ka ce wai ibn al a wajen wala wannan kaida ba a wajen mu take ba kai dai baka fahimta ba kuma haka kake karantawa baka fahimta kuma wannan abin da ka gani ko kai ka zo wallahi abin da kace ibn al-qayyim fahimta ne sai ka jani kaga to wannan yanzu na bayyana ga masu son gaskiya na bayyana wannan ba fahimtar mu bace zan kuma je in ƙara zuwa cikin littattafan mu wannan ba fahimtar mu bane mu <coughs> aqidar mu shine <coughs> karamar waliyi ba ta isa ta kai mu'jiza ta annabi ba wannan shine fahimtar mu karamar waliyi cikin jinsi da kuma kadar ba yanda za a ba yanda za a yi karamar waliyi ta kai mu'jizar annabi mu a wajen ma'a'a ko kuke da aƙidar ma da za an yakuna mu'jizatan nabi kuma saɓani ne a tsakanin hukuma shi yasa da ka fito ka nan mana wannan rashin fahimtar ka ne sa ka karanto baka fahimta ba kace ibn qayyim mu koma in ci gaba da dan haska kama akwai babban malami Dr. Ahmad wanda ya yi wani littafi wanda ya ambace shi da suna mawqiful imam ibn taymiya min at-tasawufi was-sufiyya mawqiful imam ibn taymiya min at-tasawufi was-sufiyya matsayin mawqifin ibn taymiya game da sufanci da sufaye in ka duba cikin shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya shafi na ɗari biyu da nawa da talatin da ɗaya tsaya ka ga ya fito da abin ƙarara wannan ƙa'idar da ka danganta mana rashin sanin ka da rashin fahimtar ka ne barin ya duk da cewa in na ga dama kuma wallahi sun matallahi ban yi laifi ba ina ce ma jahili ne kai anan to amma saboda kalmar a matsayin ku na manya ba ne wa manya ba ne wa manya amfani da wa'insu alfaz yawa amma wallahi ka jahilci abu jahilci kai anan saboda jahilcin menene kamar yadda mai nazmul warqati yake cewa wal ja'al qul tasawwuru shay'i ala khilaf wasfihi alladhi bihi ala jahilci shine ka suranta abu akan sabanin yanda yake kai yanzu ka suranta zancen ibn al-qayyim akan sabanin yanda yake to ka zama jahili anan ka jahilci wannan magana saboda ba haka yake nufi ba ba haka kuma yace ba saboda rashin sani kai kayi takhayyuli kayi tasawurin sa akan sabanin yanda yake da haka ka jahilci zancen ibn wannan zancen ibn al-qayyim ka jahilce shi jahili ne kai akan zancen nan yawa jahili ne kai bi taqayyid akan wannan zancen jahili ne kai wallahi jahili ne kai akan wannan zancen shi wannan Dr. Ahmad cikin wannan littafin mawqiful imam ibn taymiya min at-tasawufi was-sufiyya cikin shafi na 231 yace mu'jizatul anbiya'i allati hiya dalilu sidqihim la yajuzu an ya'ti biha ahadun ghayruhum la min al-mukhalifina ولا من الموافقين لأن المعنى في إعجازها في إعجازها annaha la tatakarraru li ghairihi mimman laysa fi manzilatihi yace da annaha idza atat ala yad ghairihi la taslu'u an takuna shahidatan ala sidqihi huwa faqat li'anna asasa hadhihi shahadati yace huwa ajizu هو عجز غيره عن الاتيان بمثل ما اتى به حتى تبقى عامله الاسرار الاعجاز كلها هكيج cikin wannan littafin mawkifin imam ibn taymiya min at-tasawuf wa sufiyya na ad-doktor ahmad in ka shafi na 231 yace mu'jizatul anbiya yace mu'jizozin annabawa yace allati hiya dalilu sidqihim wanda wa'annan mu'jizozin su ne dalili na gaskiyar annabawa yace la yajuzu baya halatta ku cewa kuka yi yajuzu ni waliyin ko ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin yajuzu an yakuna karamatan li waliyin haka kuka ce duk da saɓani ne amma wanda shehu ibrahim ya ɗauka a cikin kashifin albasi ya ce wala farka bainahuma illa ta'addi zan zo kan wannan abu to ya ce la ya juzu, in zi to kuma ahli sunna ne ga yanda malaman mu suka ce su ba su ce haka ba ya ce mu'jizatul anbiya mu'jizozin annabawa allati hiya dalilu sidiqihim wanda wa'annan mu'jizozin su ne dalilin gaskiyarsu su annabawan yace la juzu baya halatta an ya atiya biha ahadun wani ɗaya kowane ne ya zo da wa'annan mu'ujizozin baya halatta gairu wa'ansu su in kai ba annabi ba ne duk yanda ka kai ga karama ƙarya kake ka zo da ita ya ce laminan mukhalifina wa'anda ba shi halatta su zo da kwatankwacin wannan mu'ujizozin ya ce ba za su bi halatta su zo da ita ba ko da daga cikin wanda suka saba wa annabawan ne wala minal muwafiqina hakan nan daga cikin wanda suka yi tarayya suka yi ittifaki sun yi imani da annabawan su ma duk karama duk irin zuwa da wani abu da yake ta al'ada ba za su taba iya zuwa da wa'annan kwatankwacin mu'jizar annabawan ba sai ya ce li ma'ana saboda ai ma'anar fi ijaziha cikin wato mu'ujizarta gazawarta an gane cikin sawa ta gajiyar cikin gajiyarwarta shine fi ijaziha ai ita mu'ujizar saboda ma'anar abin da ya sa suka zo da ita ma'anar gajiyarwarta ta ita mu'ujizar shine annaha la ta takarraru li ghairihi ita ba ta maimaituwa ita mu'jizar ga waninsa wanin annabi mimman laisa fi manzilati daga cikin wanda baya cikin matsayinsa shi ba annabi ba walihi ne a hmm, san bu zai zo da ita ba sai ce da annaha saboda ita mu'ujizar idza atat ala yadi ghairihi idan mu'ujizar ta zo a hannun wani annabi Ya ce la tasluhu an takuna shahadatan ala sidiqihi huwa faqat yanzu kenan wannan baya wato baya bata kamata bata cancanta kenan ta zaman to shaida akan gaskiyar annabi shi shi kadai kenan shi ma wancan kenan zai iya zamantowa annabi an gane saboda ai abin da ya zo da shi irinsa wancan shi ma ya zo da shi to wannan kenan gashi su su biyu sun zo da abubuwa iri ɗaya daidai wa daida waɗanda wannan abin annabi ne yake zuwa da shi to kenan a lokaci ne duk annabawa ne su ma kenan kaga anan bata <laughs> wato bata cancanci sunanta mu'jiza ba me yasa aka kirawo ta mu'jiza shine yace li annal ma'ana fi ijaziha saboda tana gazawa kamar yadda muka faɗi a wancan ta'arifin wato tana gajiyarwa wani ya shi yasa aka ce mata mu'jiza wato wacce take gajiyar da mutane zuwa da irinta shi yasa to in wani ya zo da ita kenan shi ma ai bata gajiyar da shi ba kenan tunda har ya zo da irinta sai ya ce da anna asasa adihi shahada ya ce saboda ai foundation ɗin asas ɗin wannan shaidar shaida saboda ita mu'ujizar shaida ce akan cewa shi annabi ne to haƙiƙa lallai foundation na wannan ita shaida da aka ce shi annabi ne huwa asas ɗinsa shi ne a ajizu ghairihi shi ne gajiyar da waninsa shi ya zo da shi amma waninsa ba zai iya zuwa ba ya ce anil itiyani bi misli ma a tabihi ya ce ai saboda ai Shi ne shaida kan gaji da waninsa ya zo da kwatankwacin abin da ya zo da shi in wani ya zo da shi kenan ba mu'jiza ba ne shi ya sa shekul islam bin taimiyya a dai cikin wannan littafin annubuwat in ka duba cikin wato <coughs> annubuwat in ka duba cikin shafi na shafi na ɗari takwas an gane da biyu zuwa da hudu zaka ga shekul islam bin Taymiya ya faɗaɗa bayani ya faɗaɗa bayani wallahi abin abun mamaki ya faɗaɗa bayani shekul islam bin Taymiya shi yasa sai ya kawo in sa'ayoyi ya ce gurin mu'ujiza gurin mu'ujiza ai Allah zaka ji yana cewa ayatal kubra kamar faɗin Allah fa fa'arawul ayatal kubra kaga akwai al kubra wato sai annabi Musa ya nuna masa aya mafi girma mu'ujiza abu da ya keta al'ada mafi girma akwai sugura akwai kubura kenan sugura ita ce ta waliye an gane abin da ya keta al'ada sugura shine na waliye karama kenan kubura shine mu'ujiza na annabawa kenan sannan ya ce gashi Allah ya faɗi game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace laqad ra'a min ayati rabbihil kubra haka a annabi Musa sai ce fa arawul ayatal kubra kaga wato mafi girma kenan to ba ɗaya bane da haka wannan a gurguje kenan sa'annan cikin wannan littafin dai al-mu'taqad sahih yayi bayanin qarar aqidan mu wannan ka'ida ba ka'idan mu bane kisa baka fahimci wannan zancen bane kai karan kanka ka san kana da illar rashin fahimta shi yasa da ka zo ka dage sai an fassara to an ki a fassara da ka yaya za a yi mu fassara mu taimake ka kana jiji da kai sai dai ka zo in ka isa mu fassara a gabanka wato ka san kana da wannan illan na gane abubuwa kai kanka kana shakkar fassarar da kai shi yasa kai ka ce wai a ƙara fassarawa wai saboda wai ka tafi da shi kana shakkar taka kenan ai in ka isa takan kana ganin daidai ce ka zo da ita ka tabbatar da daidanta a gabanmu yaushe sa kana da shakka kenan kamar yadda nan ka yi fassara baka fahimta ba wallahi baka fahimta ba Na haka wa'ancin abubuwan da na karanto kaɗai sun isa su nuna ma cewa wannan ka'idar ba ta mu bace kuma inda ka karanto wannan ka'idar wallahi baka fahimta ba shatima almiskin kuma ko kai ne ka zo gabana wallahi baka fahimci abin da ka karanto ba sannan kuma ni da garanti nake izza sunna ji nake wallahi ko kai ka zo gaba na nan sai ka danya fasarar da kai wallahi sai na biya ma ke sa wa kana da wannan illar kenan na rashin gane abu in idan an karanto gashi a cikin wannan littafin al-mu'taqadus sahih al-wajib ala kulli muslim i'tiqadu bayan ya ce wal karamatu amrun khariqun lil adati yujri Allah ta'ala ala yad wali min awliya'ihi ma'unatan lahu ala amrin diniyin aw dunyawiyyin yace lakin tsaya ka kali anan zancen ya fito karatun ya fito yace lakin la tasilu karamatu wali ila misli mu'jizatil anbiya'i wal mursalin ga da gaga shi a wajen zancen karatun ma ya fito kaga wajen ko Allah ya sa ana gani ba lalle a ga wajen ba amma tabbas da na ɗan nuna masa shi yasa wallahi abin da ka karanto ba daidai ka karanto ba Allah ba daidai ka karanto ba gashi anan daidai nan wajen an gane gashi daidai nan gashi nan daidai nan kaga kaga wajen la tasilu kaga la tasilu karamatul wali kaga ga wajen daga nan tsaya in muku shaida saboda ku karanta shi yasa wannan abin wallahi da ka karanto <laughs> ba ba aqidar mu bane kuma wannan littafin kai ne baka fahimta ba shi yasa kai karan kanka ka san kana da matsalar fahimta kenan gashi inda na ja bayro kaga inda na ja bayro inda kaga yace lakin la tasiru karamatul waliyi ko ila misli mu'jizatil anbiya wal mursalina yace sai dai fa yace lakin sai dai la tasiru karamatul wali karamar walihi ba ta kaiwa ila misli mu'jizatil anbiya wal mursalina zuwa kwatankwacin mu'jizozin annabawa da manzanni kaga mu a wajen mu babu majaza an ya kuna mu'jizatan nabi juza an ya kuna karamatan liwaliyin a wajen ku kuke da wannan abu da haka wannan abin da ka karanto cikin littafi wallahi baka fahimce shi ba kai kanka ashe ka san kana da matsalar fahimta wannan littafin ma sharhi ne na na al-furqan baina rahmanu, rahman wa ash shaitan sharhi ne zan zo na karanto ma gurin da kwata-kwata zaka ka fahimci cewa wannan ka'idar ba ta ba ce. Ka'ida ce taku wacce kuka ƙirƙire ta sannan kuma ɗin saɓani ne a wajenku sannan ka karanto baka fahimci littafin ba baka fahimci abin da aka ce wa ka zo ka ce wai mu ma a wajenmu walla ba ba a wajenmu shi sa kuma ko kai ko ɗalibinka ba wanda ya sai tabbatar da abin gurin da ka karanto baka fahimta ba ne shi yasa Allah ne ya shirye ka Allah ya sa ka gane amma dai tabbas na gabansa kada ya tara ku kuna jahilai yana zuwa yana karanto muku abin da yake ba haka ba idan an damke shi kuma ba za ku iya fitowa ku kwace shi ba a cikin wannan littafin na alfurqan baina awliya rahman wa awliya shaitan <coughs> ni na wa sharhi ne an gane in ka duba cikin shafi na ɗari da saba'in da uku ɗari da saba'in da uku ɗari da saba'in da uku ɗari da saba'in da uku gashi nan ya yi bayani dangane da wannan karama a wajen asha'ira a wajen kuku kenan ku asha'ira kaga wajen ku yace alkaramatu inda al-asha'ira shi yasa a wajen ku ne kuke da wannan ka'idar mu ba a wajen mu ba yana bayanin akan karamomi karama sai yake cewa malam yace fal karamatu yace al karamatu inda al ashaira yace karama a wajen ashaira yace alkaramatu mislu ma zakartu laka shine ma yujri yace ma yujri Allahu min khawariq al'adat ala yad waliyin yace amma ala yad nabiyyin al'aya wal qur'an hadai izuwa, sai yace fal asha'iratu indahu yace fal asha'ira ku kenan yace asha'ira indahum a wajensu al mu'jizatu wal karamatu mu'ujiza da karama mutasawiyatun kaga mutasawiyatun duk ɗaya suke ikon ne daidai ne masu daidaito ne fi jinsiha wa qadariha wato cikin jinsinta kamar yanzu a ce wani abu ya faru na wani annabi to irinsa jinsin irin wannan abu zai iya faruwa ga wani waliyi da shi nan shehu ibrahim ya yi amfani ya tabbatar da ganin allah a nan duniya da wannan idan <laughs> wallahi wallahi wallahi da wannan ya ce kaga su a wajensu ya ce fal'asha'ira su a sha'ira inda a wajensu al-mu'jizatu wal karamatu mutasawiyatun ya ce ɗaya suke wato daidai suke fi jinsiha wa kadariha girmansu da kuma jinsinsu da matsayinsu duk ɗaya ne a wajen ku kenan ne fassarar ma jaza an ya kuna mu'jizatan li nabiyyin ya juza an ya kuna karamatan li waliyin yace fil jinsi wal qadari mutasawiyatun yace ai annaru hiya naru yace hiya narul mu'jizatu allati ta'sulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'sulu lil waliyi bi nafsiha an gane kaga har dai zuwa ƙarshe inda ya faffari to kaga ku a wajen ku? kamar yadda ya ce fal'asha'ira indahum al-mu'jizatu wal karamatu mutasawiyatun fi jinsiha wa qadariha shi yasa ku a wajen ku wannan ƙa'ida amma mu ba a wajen mu ba haka kuma anan hatta shekul islam bin taimiyya cikin wannan littafin dai al-furqan baina awliya rahman wa awliya ishe shaytan a cikin wannan littafin ya yi bayanin dangane da shi wato wali ba wai a shi to taya ma banda ma rainin hankali cikin addini kai a ce da mai gida da yaro daɗe suke kayan da mai gidanka ya sa shi za ka sa motar da mai gidanka ya hau kai ma yaro wannan motar za ka hau wannan duk hanya ne na a ce za a haɗa matsayin waliyai da annabawa wannan duk hanya ne na a ce za a haɗa matsayin waliyai da annabawa babu yadda za a yi a ce annabi shine oga ya hau mota a misali a ce shi ma waliyi shine yaro dole shi ma zai hau mota iri ɗaya gaskiya in aka yi haka ba ya adalci ba wallahi ba ya adalci ba to wannan duk wayo ne wani zari'a ne na a haɗa annabawa da waliyai shi yasa ka ga duk abin da suka tabbatar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sun tabbatar wa wayansu wani saboda wannan shine zari'a shi yasa to haka Sheikhul Islam bin Taymiya a cikin dai wannan littafin baina Rahman wa أولياء Shaytan yayi bayanin bambanci tsakanin mu'jiza da karama. dan ka gane a'a ita kanta karaman ma. tana shiga ƙarƙashin mu'ujizan ne ta annabi ibn ya ce saboda shi wannan wali ai saboda albarkacin bin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan karamar da haka idan da zai saki annabin ya kama wani abu ya ringa yi a gefe wallahi sun tallahi ba yanda za a yi ya zamanto wai yana da wani karama ba wani karama gashi in ji Sheikhul Islam bin Taymiyyah cikin wannan littafin dai Al-Furqan baina awliya Rahman wa awliya Shaitan yace fa awliya Allah yace fa awliya Allah al-muttaquna yace su waliyan Allah masu tsoron Allah yace humul muqtaduna bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama su ne masu koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace fa yaf'aluna ma amara bihi sai wato su aikata abin da manzon Allah ya umarni da shi Ya ce yace huna amma anhu amma an anhu ya kamata ina ganin kuskure ne huna amma anhu ha zai zai zai ɗan zama an gane amma nan huna amma anhu zajara shi ma mashi shi ma zai iya ɗauka. wato su waliyan Allah su ne waɗanda suke aikata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi kuma suke hannuwa gabarin abin da manzon Allah ya tsawatu da shi har dai zuwa yace wa yaqtaduna bihi suna koyi da manzon Allah fi ma bayyana lahum an yattabi'uhu fi cikin abin da manzon Allah ya bayyana musu cewa su bi shi a cikin sa yace fa yu'ayyiduhum sai ya zama an eh, gane ce fayu ayyidhumullahu bi mala'ikati waro waro minu,' ya ce, yace ai fayu ayyidu sai Allah ya karfafe su bi mala'ikatihi da mala'ikunsa wa ruhin da kuma wani ruhi daga gare shi haddai izuwa inda ibn taymiya yace wa karamatu awliya illahi karamumun waliyai inna ma hasalat kadai sun faru ne sun samu ne bi barakati tibai rasulihi sallallahu da albarkar bin Allah karamar wali ta samu ne da albarkar bin Allah in ji ibn taymiya yace fahiya ita karamar fil haqiqati a haqiqa tadkhulu fi mu'jizatir rasuli ita karamar ko karamomin suna shiga ne a haƙiƙa cikin mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi dan haka dai wannan cewa ma jaza an ya kuna mu'jizatan nabi wallahi ba ka'idan mu bane kuma ba ma tare da ita kamar yadda na karanto Sheikhul Islam bin Taymiyyah da sauran malaman mu sun yi kata-kata da ita hatta in ka duba cikin wannan littafin an gane mu'jamul manahi al-lafaziyya na Sheikh Bakar Abu wannan Bakar Abu Zaid an gane bakar abu zai in ka duba cikin wannan littafin mu'jamul manahi al-lafaziyya in ka duba cikin shafi na ɗari hudu da hamsin daidai ya yi magana dangane da wannan ƙa'idar ya ce harihi min ibarati sufiya ma jaza an ya kuna mu'ujizatan li nabiyyin ya juza an ya kuna karamatan li ya wannan yana daga cikin ibara na sufaye yace wani shami fi sira subulul huda war rashadi wannan ashami shine al-imam muhammad bin yusuf an gane muhammad bin yusuf as-salihi shami, yana da littafi da shi a sheik bakar abu zaid yace hadihi min ibarati sufiya wannan tana daga ibara ka'ida na sufaye muwa wajen mu ba sai yace shi wannan ashami yana da littafi da ya yi nasirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya kiraye shi da suna subul huda wa rashadi an gane wato fi sirati khairul ibadi a cikin wannan littafin ya ce shi shami ɗin yana da taqarirun nafisun ya ce bi ya yi kace-kace da wannan maƙa'idar. cewa ma za an kuna mu'jizatan nabi duza an yakuna karamatan ya yace wa anna sahiha abun kuma da yake daidai ingantacce aksuha akasin haka akasin haka kenan abun da yake a wajen mu akasin ma haka ba wani a ce kamar yadda ya faɗi wallahi baka fahimci wajen ba haka kuma kake sai ka ɗau littafi ka karanta shi yasa in ka isa ka fito ba wai sai mun fassara ma ba kamar yadda muka kama ka a nan yanzu kuma ba wanda ya isa ya kwace ka ko kai ka zo wallahi ba ka kwaci kanka ba wallahi ko kai ka zo ba ka iya kwatar kanka ba sannan babu ɗalibin da kake da shi wanda zai zo gaba na ya kwace ka wallahi baka fahimci wannan abin da ka karanto ba kuma wannan abu ba namu bane da haka haka shi ma a bakar abu zaidi ya faɗi a cikin wannan littafin in ka koma za ka gani ya ce wannan ma ibara ce ta sufaye ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin yajuzu an yakuna karamatan li waliyyin haka kuma kuke da wannan abin gashi nan zan karanto ma a cikin wannan littafin kashiful albas an faidatul khatimi abil abbasi shehu ibrahim inyas ya zo da wannan ka'idar da ita ya fake ya ce walihi zai iya ganin allah da wannan idan ƙiri da muzu kuma ya fake da wannan ka'ida shi yasa ai nace ma wannan ƙa'idar zari'a ce ta haɗa waliyai da annabawa an gane zari'a ce ta ba wa waliyai matsayin annabawa wallahi zari'a ce hanya ce daga nan sai a hada shi yasa nan wani da ya ci ya koshe ce kai akwai waliyin ma da yafi wani annabi kuma za ka ga mu a mu a aqidar ta ahlus sunna a ƙarya ne <laughs> a aqidar mu ta ahlus sunna wallahi ba aka bane shi yasa tsaya da karanto cikin wannan littafin ina jin in ban manta ba shafi na 120 ne ko ku ya ƙuri da Allah wannan ka'idan ma jaza an ya kuna ya kawo ta a cikin gurin da yake bayani akan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa Allah a cikin wani fasali ne afwan ya kamata in tuna wajen kuwa 120 a ba 120 bane ku ya ƙuri da Allah Allah ya sa za ku na ɗan sawa wajen shaida amma na san fasalin da ya ambace ta eh na san fasalin ya sa ku yi haƙuri zan duba insha Allahu na san fasalin da ya ambace ta wannan ka'idar da ya zo shi ya sa wato zari'a ce suka samu na fakewa su haɗa annabawa su kai matsayin su ba wa waliyyai matsayin annabawa zari'a ne wallahi hanya ne na haka shi yasa suke da wannan ka'idar insha Allah zan duba amma ya kamata a ce da fa na sa wannan layi na sa wannan da yawa gata nan yawa gata nan ni ce na wannan shafi na ɗari shafi na ɗari da hamsin da biyu shehu ibrahim ga littafin kashifin albasa an faidatul khatimi abil abbasi yana magana ne akan ganin Allah da wannan ƙa'idar taku ya fake ya ce waliyi ma zai iya ganin Allah haka ya ce waliyi ma zai iya ganin Allah da idan nan ba wai a'a wai da ko zuciya a'a da idan nan wannan idan dan asalin mas'alar tana cikin shafi na 151 Shehu Ibrahim ya ce wa qala fi risalatil qushayriyya ma nasuhu yace ma nasuhu faslun fa in qila هل تجوز رؤية الله بالأبصار اليوم في الدنيا على جهة الكرامة يتي وقال إن شو إبراهيم يتي شافي ندري دام سند دايا يتي وقال في الرسالة البشرية يفري أتهم الرسالة البشرية يتي فصل فصل فإن قيل إذا أكتي هل تجوز رؤية الله بالأبصار اليوم shin ganin Allah kaga bil absari ka rike min nan bil absari da idan dina wayannan idan dina bil absari da idan dina wayannan idan dina shin ganin Allah da wannan idan anan a duniya yana halatta fi duniya anan a duniya ba a lahira ba anan a duniya alaji hatil karama saboda karama za a iya ganin Allah da wannan idan saboda karama sai ce fal jawabu anhu amsa game da wannan tambayar ce annal aqwa lalle abin da yake mafi karfi fiye cikin wannan batu na ganin Allah da wannan gidan annahu la yajuzu cewa baya halatta li usul al ijma'i alayhi saboda an sami ijma'i akan haka to dan Allah idan aka sami ijma'i dan Allah ya halatta a keta ijma'i tambaya kenan sannan yace wa laqad sami'tu al imama yace ababakr bin faurak يحكي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال في ذلك قولين في كتاب الرؤيا الكبير يتي كما سنن ياجي أبو بكر بن فورك ينا حكي توارق أبو الحسن الأشعري تيوا أكويزن تي guda biyu shin za a iya ganin Allah a nan a duniya ko ba za a iya gani ba Shehu Ibrahim da ya zo shafi na ɗari da hamsin da biyu a nan ne ya amfani da wannan ƙa'idar ya ce waliyi ma zai iya ganin Allah da wannan gidan. da ya zo sai ya ce ƙultu shehu ibrahim ya ce shafi na ɗari da hamsin da biyu shehu ibrahim ya ce ƙultu na ce wa ƙadi sahha shehu ya ce haƙiƙa ya inganta annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'ahu ya ganshi ya gawa ya ga Allah lailatal isra'i ran da aka yi isra'i da shi sai ya kawo wannan ƙa'idar wacce ka dai karanto shehu ibrahim ya ce wa ma jaza an ya kuna mu'jizatan nabi ya juza an ya kuna karamatan liwaliyin shehu ibrahim ya ce a shi a fahimtarsa waliyi zai iya ganin allah a nan a duniya da ido ba a barci ba ɗaya kenan sa'annan kuma ba a lahira ba a a farke ya ƙazatan lama naman ya ƙazatan lama nama a farke ƙiri da muzu kuma ba a bacci ba kuma ba a lahira ba ya ƙazatan a nan a duniya shehu ya ce kuntu na ce wa kad sahha annan nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul isra'i shehu ya ce ai ya inganta manzon Allah ya ga Allah da ran isra'i da idan sanana ya ce wa ma jaza an ya kuna mu'ujizatan nabi da haka duk abin da ya zamanto mu'ujiza na annabi ya juzu an ya kuna karamatan liwaliyin shehu ya ce zai iya zamantowa karama ga waliyi yanzu da za su ce shehu tijjani ya ga Allah kiri da muzu akwai ma littafi na shehu ibrahim da ya yi tabbisiratul anami fi jawazi ru'yatil bari fil yaqazati wal manami haka shehu ibrahim ya ce tabbisiratul anami fi jawazi ru'yatil bari fa bisiratul anam cikin halaccin ganin Allah da ido kiri da muzu ya kazata lama naman haka shehu Ibrahim ya wannan littafin to kaga da yazo sai ya ce ai Allah manzon Allah ya ga Allah da haka duk abinda ya zamanto mu'jiza ta annabi to zai iya zamantowa karama ga wali sai ce wala farqa bainahuma shehu Ibrahim ya ce babu bambanci tsakanin mu'jiza da karama yace illa tahaddi sai dai tahaddi yace ala sahihil maqbul shi karan kansa anan in kana fahimtar dalalatul alfaz zaka ga shi kansa shehun yayi ishara ga wancan sabanin wanda nace ku karan kanku a wajen ku sabani ne amma kalan kaya ka karanto kamar da baka fahimta ba kace ai a wajen mu haka ne wallahi babu rashin fahimtar ka ya kai ka ka karanto shi yasa wato kai karan kanka ka san kana da wannan illar shi yasa ka dage sai an fassara kana da illa a a ai ka koma ka koyo fassara yau in kuma ka cika kana fassara abu da ƙawa'i na karatu ka fito in ka isa ka ƙara maimaita fassarar a gabanmu shi yasa wannan ma ko kai ka fito ko yaron ka ya fito wala sai kun janye ta da haka to shehu ibrahim ya ce wala farqa ma babu bambanci tsakanin su mu'jiza da karama illa ta'addi kawai sai ta'addi yace ala sahihil maqbul akan zance wanda yake mai inganci abin karba akwai wani mara inganci kenan kaga wannan dalalatul alfaz ya nuna haka don haka wannan ka'idar da ka karanto wallahi ba tamu bace wallahi ba mu bace tana kuma cikin littattafan ku zan sake karanto ma littattafan da kuka ambace ta ta hanyar nan ne kuma kuka ringa ƙoƙarin kwatanta waliyyai da annaba da wannan ƙa'idar. Shi yasa idan kuka karanto wani abu tona wa kanku asiri kuke ba. Kaga yanzu Sheikh Shatima al ka buɗe mun ƙofa. Wato wannan kadai wannan ƙara tonan siriri ne a kanka, a kan ɓatanku da mabiyanku da kuma rashin fahimta naka. Wannan abin da ka taro wa kanka. Kuma yanzu sai ma tsirara wala ne kana da kunya. ta ilimi kana da kunya wallahi yanzu ka saita an gaya ma prof da ka je a yanzu ya saitu kai baka san waye ya yi saita shi ba ko baka tambaye shi bane prof ibrahim makari ko da ka je yana taka tsantsan yana kaffa kaffa ka san waye waye ya saita shi wallahi alkarmi ne ya saita shi kuma kai ma sai na saita ka sai ne ma tsirara a duniya duk wani mai hankali mai ilimi ko kaka sai ya gano baka fahimta insha Allah sai dai kuma akwai marasa san gaskiya to wayannan ba yanda aka iya da su to kaga wannan abin kenan shi yasa a cikin wannan littafi zan ƙara karanto ma in nuna ma cikin wannan littafi kamar yadda na ce ma ai ku a wajen ku ne haka wallahi a wajen ku ne haka a wajen ku ne haka amma a wajen mu ba haka bane mu a wajen mu ba haka bane za a ɗan ƙara ma da alkoro shi yasa kuna da wannan ka'ida kuma kukan yi ƙoƙarin kamanta annabawan Allah da wannan ka'idar da kuka laɓewa kukan yi ƙoƙarin kamanta Allah da wannan annabawan Allah da wannan ka'idar da wa'insu waliye. wannan ka'idar ga ta a cikin littattafai kamar yadda na karanto ta a cikin wannan littafin na kashifin albasa an faidatul khatimi abil abbasi Sheikh Ibrahim Inyas kuma na faɗi shafi wanda na karanto duk wanda ya hau sai ya duba sai ko mu duba tare da shi shine ya kawo wannan ƙa'ida qultu wa qad sahha anna anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'ahu lailatul isra'i wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi يجوز أن يكون yace wala ولا فرق بينهما إلا التعدي على الصحيح المقبول da aka ne kuke da wannan ka'idar haka nan ka sake dubawa cikin wannan littafin haka in ka sake duba cikin wannan littafin na addurratul kharida sharhi na al farida zaka ga akwai kokarin kamantawa da kuke da wannan abin da wannan ka'idar a cikin wannan littafi na addurratul kharida sharhi na al farida juz'i na dai shafi na 60 daidai gashi abin da Sheikh Muhammad Nazif yake cewa yace anna takdhiba bi karamatil awliya'i ka takdhibi bi mu'jizatil anbiya yace lallai karyata karamomin waliyai kamar ƙaryata mu'jizozin annabawa ne saboda ku a wajen ku duk ɗaya ne ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi ya juzu an yakuna karamatan liwaliyyin ku a wajen ku ɗaya ne kamar yadda gaba da haka to yace lallai ƙaryata karamomin waliyai kamar karyata mu'jizar annabawa ne saboda ko a wajen ku kuna da ka'idan ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi duza, an yakuna karamatan liwaliyin kai wannan ma an zo da kafin tashbihi shehu ibrahim ma cewa ya duk wanda ya mayar da wani da'awa ta wani annabi duk wanda ya mayar da wani da'awa na wani annabi kai kawai ya mayar da da'awar a duk wanda ya mayar da da'awar wani wali kawai da'awar annabi ma ya mayar wannan akwai kabu tashbihi dan cewa akai anna takdhiba bi karamatil awliya'i kat takdhibi bi mu'jizatil anbiya'i haka aka faɗi a cikin ad-durratul kharida juz'i ɗaya shafi na 60 daidai amma shehu ibrahim anan tsaya ka nima shi cewa ma duk wanda ya mayar da da'awar wali kawai da kawai ya mayar da da'awar annabi gashi nan cikin wannan littafin na kashifin albasa an faidatil khatim abil abbasi ya kawo zancen aliyu khawas inda yake cewa a cikin shafi na 120 daidai yace fa kama annahu yajibul imanu bil anbiya'i kullihim wa tasdiquhum wa ma'abbatuhum kadhalika al awliya yace wa man i'taqada al awliya kullahum illa wa'idan bighairi udhrin shar'iyyin faqad kadhaba bil jami' wa baraza Allah bil mu'arabati yace wa man radda da'awata waliyin faqad radda da'awata nabiyin karrama wannan ma babu kafin tashwi yace kamar yanda yake wajibi ai imani da annabawa dukkanin su kakaf kamar yanda ya zama wajibi a gazgata annabawa dukkanin su kakaf kamar yanda yake wajibi a so dukkanin annabawa kakaf yace kadhalikal awliya hakanan waliyai su ma dole ka gazgata su kakaf dole ka yi imani da su kakaf dole ka so su kakaf ce wa man i'taqada al a kullahu Dukkan wanda ya kudurce waliyai kakaf din su ce ka yarda da shewa shewa shewa shewa ce illa wa'ida sai guda dai shine baka yarda da shi ba cikin waliyai shehu ibrahim yace bi ghairi udhrin shar'iyyin ba tare da kana da wani uduri na shari'a ba yace kan zaba bil jami'i to ka da dukkanin waliyai kamar annabawa suke kamar yadda in ka karyata annabi ɗaya duk wani ya ka karyata a duk annabawa ka karyata mutanen annabi nuhu shine farkon manzo sun karyata annabi nuhu amma Allah ya ce duk manzanni suka karyata Allah ya ce kazzabat qaumu nuhi lil mursalina Allah ya ce kazzabat qaumu nuhi lil mursalina Allah ya ce mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni shi suka karyata shine farkon manzo amma Allah ya ce duk manzanni suka karyata to haka su ma waliyai idan ka ƙaryata ɗaya ko ka udurce ɗaya ko dukkaninsu ka udurce su sai walihi guda ɗaya shine kace baka yarda da shi ba to haƙiƙa duk ka ƙaryata sauran waliyai kakaf saboda su ma kamar annabawa ne sai kuma shehu ibrahim ya ce ya naɗarto ne daga zancen aliyu da Hawwa. ya ce wa marar da'awata waliyin duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani walihi faƙad radda da'awata nabiyyin kaga faqad sannan fi'ili madi ne haka kuma fi'ili madi idan ya zo a ba in qad tazo sai fi'ili madi ya biyo a bayanta ta haƙiƙi ne shine wa man radda da'awata wani duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani annabi to faqad kawai haƙiƙa lallai tilas radda da'awata nabiyin da'awar annabi ya mayar saboda ko a ku da annabin da waliyin duk ɗaya ne kenan haka kai akwai waɗansu waliyan ma da kuka ce sun fi waɗansu annabawan ya kamata in danna yayanka ka janyo wa yayanka wallahi ka janyo wa yayanka shatima almiskin ka janyo wa yayanka gware in yi tsima kan kan hanya in fyaɗe ka in fyaɗe yayanka <coughs> sannan kuma in na gama na buɗe waya da kai da ɗalibanka da ɗaliban yayan ban ga waɗanda za su kwace ku ba yawwa in fyaɗe ka in fyaɗe yayanka kenan tsimagiyar kan hanya eh babu zagi ba zan zage ba wallahi ba zan zage ku ba ba zan ci mutuncin ku ba amma zan bayyana jahilcin ku a idon duniya duk wani ɗalibin ilimi ko mai ido ɗaya ne in na ce mai ido ɗaya a karatu wanda yake gane wani abu baya gane wani abu to ko shi sai ya tabbata a nan baka fahimci karatu ba wallahi zan ma wannan tsirarar shi yasa akwai shi ma yayanka zai faɗi kuma sannan in wannan shi ma ka janyo masa gashi yayan shatima almiskin faɗi mu ji kuma zan yi wannan zama akwai nuna masa ita kana yanzu kai ka kai yanzu ba ma dai kai ka ce akwai waliyan da suka fi wata wasu annabawa akwai waliyan da su yayi yayi abu ka yanzu a zauna da shi a warware ta a buga akwai waliyan da suka fi wasu annabawa akwai wani yadda suka boso annabawa sosai sabon manzon Allah ba to kaga to akwai waliyan da suka fi wasu annabawa Wani abin kawai ku ce shehu ku shehu tijjani ya fi wa'insu annaba kawai shi kenan <laughs> ku ce shehu tijjani ya fi wa'insu annaba saboda ko ai wani kwalkwal hmm, shi ne shehu tijjani kawai shi ya fi wa'insu annabawa Daga to wannan ba aqida ne na ahlus sunna ba tsaya in karanta ma al-aqidatu tahawiyya. Al-aqidatu tahawiyya an gane matanin mataninta matanin al-aqidatu tahawiyya wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi ta'aliqin sa shafi na 83. Imam Tahawi yake cewa wala nufaddilu ahadan من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء حكى إمام الطحاوي إمام الطحاوي ولا نفضل أحدا باما بيبي توان لا كواي مشي كذا أكوي لا النافية أنغاني لا النافية أنغاني سأنن كما akwai na kira a wajen dan ahadan din nan na kira ne kuma an na kira tufi siyaƙin na fi tufi lil'umu sa'an nan kuma yace minal auliya ga alif da lamun a jam'u taksir na auliya shi kuma idan aka samu alif da lamun cikin jam'i yana fa'idantar da umumi kamar yadda eh, sheikh eh, kamar inda eh, wannan kamar inda Imamu Sa'adi yake faɗi eh, kamar yadda Imam Sa'adi yake faɗi a cikin qawaidul fiqhiyya nasa yace wa an tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi yace wa an tufidul kulla al tana fa'idantar da kullu fil jam'i cikin jam'i wal ifrad da kuma mufrad kal alimi kaga to aka yace wala nufaddilu ahadan ba ma ta wani wani daya min al awliya daga cikin waliyai kakab ala ahadin akan wani ɗaya kowaye mai shi minal anbiya daga cikin annabawa alayhi musallam sai ce wani ƙoro Imam tahawu ya ce muna cewa nabiyun wa'idun annabi guda ɗaya afdalu min jami'il auliya ya fi dukkanin waliyai annabi ya fi dukkanin waliyai wannan ahal sunna kenan amma ku yan bida'a a wajen ku yanda ya faɗi shatima al-miskin yanda ya faɗi ku a aqida ku ta yan bida'a yayanka ya faɗi da aka ka yi wa yayanka shi ma na ɗan ɗana. eh amma tsaya mu ƙara komawa da kukan topic eh mu ƙara kasan ni fa ina girmama ma'allin niza za mu ƙara komawa da kukan topic komawa da kukan topic kuma mu yi muku ta'ariri ma'allin niza eh mu yi muku ta'ariri ma'allin niza mu yi muku ta'ariri ma'allin niza ga wani kana kira na kai illar abu ɗaya ne sai dai yanzu ka hau akwai wani wanda ya kira ni muke ta waya da shi tun ɗazu na ga ya turo min da sako in dai kana kai kana ji na ka hau yawwa ka daina zuwa kana lallaɓewa a gefe eh, kana turo min da sako ka hau ɗazu ka ɓata lokaci wajen awa ɗaya muke da kai daga ka gana kai ka loko ina jin ma ya kamata in zo da abin isa mana kujiyar da ta karki daga ya gana kai shi loko sai ya tsalle sai ya koma can sai ya koma can sannan kuma bayan mun gama wai da Allah wai na ƙara bashi lokaci wai dan mu fahimci juna to wani lokaci zan baka kawai ka hau nan gani ga ka a zaune ka ɗauko littafi na ɗauko shi ne kawai abin da yake akwai amma in baka lokaci a ina a wani wuri zan baka lokaci shi yasa zan ƙara danna shatima al-miskin yayi bayani eh zan ƙara danna shi ƙara bayani wallahi bai fahimci abin da ya karanto ba shi yasa akwai wata gaba da ya kamata ya fahimce ta kuma ya karanta ta ya faɗe ta a baki amma bai fahimce ta ba gashi zan danna ku ya ku eh waye yake kira kar kada ka ce cewa duk abin da fadin malamai cewa ما جاز للولي أن يكون كرامة أي ما جاز للنبي أن يكون معجزة جاز للولي أن يكون كرامة wannan fadin malamai ba wai malaman sunna kadai bane suka kadaita da wannan wannan tauziya ka shigo cikin waliyin Allah mu'jiza ce na annabi kar kada ka ce cewa duk abin da faɗin malamai assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mana alƙawari, barka da wuri yawa barka ne amma shi gaskiya ba zan ɗauke ka ba saboda ban ce a fara kira ba ka fara kira sai an jima amma eh, ma jaza lin nabi an yakuna mu'jiza jaza waliyin Allah mu'jiza ce na annabi kar kada ka ce cewa duk abin da fadin malamai cewa ما جاز للولي أن يكون كرامة ما جاز للنبي أن يكون معجزة جاز للولي أن يكون كرامة wannan fadin malamai ba wai malaman sunna kaɗai bane suka kaɗaita da wannan magana har ma ibnu qayyim al-jawziya Ka shigo cikin madarijus saliki babu sakina يجي للأنبياء معجزة ولملوكهم كرامة وكرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياء لأنهم إنما نالوها على أيدي الأنبياء وبسبب اتباعهم للأنبياء فهي لهم كرامات وللأنبياء دلالات فكرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء حتى يطلب الفرقان بينهما لأنها من أدلتهم وشواهد صدقهم والفرقان بين مال الأنبياء وبين مال الأولياء من وجوه كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها وغير هذا الكتاب أليق بها هذا تبغانا دقما لمنكم يا تاسوكي duk wallahi abin da zai kasancewa annabi mu'jiza zai yiwu ya kasancewa waliyi karama wannan shine abin da hadisi rashin fahimtar naka yayi nisa saboda da kace al ma lil anbiya wa ma lil awliya min wujuhin kathiratin jiddan min wujuhin kasiratin jiddan halifa alfurqan ka karanta a bakinka shi yasa to da haka wayanda suke ɗaliban sa kwa zo ku fassara min nan alfurqan malil anbiya huwa malil awliya min wujuhin kasiratin jiddan kwa zo ku fassara min nan shine ma'allin niza in kuka fassara fassara shi kawai za ku shi yasa ashe kai baka iya fassara ba shi yasa kake so malam Musa ya koya ma da haka to ne ma'allin niza wannan ka'idar ba ka'idar mu ce, ka'idar ku ce da haka ɗauko littattafan kake kake karantawa ba ka fahimta wallahi haka kake ɗaukowa kake kake karantawa ba ka fahimta Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane amma tabbas wannan <laughs> ba haka aka rubuta a wajen ba kuma wannan mu ba mu ba aqidan mu bane sha'ira ne su ma sabani ne kamar yadda shehu shehu ibrahim dai ya ce wato bambanci shine guda ɗaya kawai bambanci guda ɗaya ne an gane bambanci guda ɗaya ne a wajensa shi a wajensa bambanci guda ɗaya ne to ina ganin da Allah wayanda suke kallo su samun number kira ko kuma malam Muhammad malam Muhammad a samun number kira malam Muhammad na Isha FM ko kuma malam Abu Ja'far da Allah a samun number kira sai a point ɗinta a wajen ina ganin ni ba na cikin admin a Isha FM da eh, da haka ba zai yi na ya sa ta ba. Yau da Allah a samun ita eh a samun ita da Allah a samun number kira a wajen sai a yi point ɗinta a kafe ta a wajen yawwa a samun ita da Allah mala Abu Ja'far za ma magana za in sa ka ka samun ita ina zuwa ya kamata assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam na'am dan wa da wa muke magana Kai ɗan dariƙa ne ko kuma namu ne? A'a, a namu ne. Tawa, ɗan miƙo min wannan Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Lai mutan mutane lai. Eh? Na ga mutu da ƙarfi na ƙara gane gaskiya. <laughs> Hmm. Allah shirye su. Akwai akwai magana da eh, shehi kwanan nan a sheik wallahi da ka ban magana da shehi yawa mu tsaya akan topic wannan ne yawa zai fi saboda in ba aka wallahi sai su zo sai su zo su saukar da mu daga kan topic an fatan alkhairi na kirai to Allah ya saka da alkhairi abin yawa Two, three, four, nine, two. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Idan eh, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. Eh, yawa barka ne dan uwa. Eh, yawwa muna jin ka amin to Allah ya saka da alkhairi mun gode ai shek da kake kira shek ai wannan dauke ka ba assalamu alaikum malam muhammad to malam muhammad ka samu number assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ina zuwa akwai Assalamu alaikum. Ya Malam Muhammad cewa ne a samun nambar kira sai a kafe min ita iPhone ɗinta a wajen. Wannan nambar tawa. Cewa ne a samun wannan nambar tawa. To ina jin Malam Muhammad in ka sauka za ka ji na can. Sheikh ai ɗauke ka ba. Sheikh ka yi haƙuri. ahli suna ne kai amma ba zan ɗauki ka ba saboda ba a fara kira ba kai kira eh ba a fara kira ba kai kira duk wanda ya kira ba a fara kira ba saboda lokacin da ka kirawo ina sa wannan abu ai ba ɗauke ka wasu yake ta kira shi ka yi assalamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, Sheikh muna jin ka. Ya ina yi yau? Sheikh ya gida. Alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mu rayuwa a albarka. Amin amin Allah ya karba mana. Wallahi malam har bacci na dauke ni ina kan jira to sai muka uzuri muka ce to ta iya ko ta to ne sai kuma ga shi Allah ya sa abin ya tabbata Allah ya saka da alkhairi sosai da sosai. Amin amin amin. Alamu an zo da nan faɗa gurgudu shi ne mana wallahi wa'annan mutanen mana eh, fi kuma qulubi ma gurgudu fa la rahimahullahu marra saboda mana zan kawo misali guda biyu ko zuwa uku irin wannan abin da shi ya ban Allah ya a malam akwai ɗan uwansa wanda shi ma ya zo ya karanta wani abu ya fassara shi na alam bidari wanda gashi nan karara ya fita shi ma wannan gashi ya zo ya yi to malam idan idan da a ce don malam ba za a kira abin jahilci ba tun da gashi ya karanta fasara ne ya karanta larabcin ne amma abin da ya fi bayyana shi ne wani abu ne yake so ya bayyanar sai kuma tun da ya ɗauko abin ba da niyyar a alfahimta ba sai Allah ya ƙara sanya duhu a cikin zuciyarsa wannan shi ne ke cewa eh, eh, eh, khatama ala sakihin wa ala abu salihu mai shawa to malam da abin da shafi ibn ya faɗa a tafsirin wannan abu شيخ الاسلام ابن تيميه na da الصالحين تدل على صحه الدين الذي جاء به الرسول ولا ولا تدل على ان الولي معصوم ولا على انه يجب طاعته في كل ما يقوله to ta yaya za a yi malam mutum na wai ce wai wai wai ma za da alal nabi mu'ujibatun ta ina ma ma a hankali ma zai ɗau misali Allah ya ce da abin ayatul rabbihi kubra to yana so suna so su gaya mana cewa ayatul rabbi kuma da annabi Musa ya gani shi ne su ba wa biyar su su iya ganin wannan ke da tunda tunda sun saki abu da laran sun ce da abin nan ya tabbata da annabi mujiza shi ba ne tabbata da wani ba ana cewa wani ne shi ma ne iya ne iya abu da eh, ne iya jin magana Allah ke ba ko ko a kamar yadda magana su tana aka ba shi alƙur'ani shi ma wani za a ba shi wani abu kamar alfahari kenan kaga malam wannan abu ne wanda kuma kuma bai kamata ba a ce shi wannan ba Allah a matsayinsa da yake tunkahu da ilimi a matsayin shi zai kaza da kaza da kaza a ce ba. har ya kawo wannan kuskure wanda ga shi nan wabhan ko mun da imaran domin wannan za a kusa da shi Na an nuna cewa akwai bambance bambance wanda tafi da zai iya ɗaukar su kuma babu ma amfanin kawo su a nan. amma ya ya ya ya kuri saboda wani dalili da ke cikin mutum ko wani abu to haka ne ma ne yake a kusa da mutum ina za a kusa da mutum ai a ka'ida ta munawara sai da ai ba da wannan karatu ma da an bar shi ya zo wallahi an bai karanta a tabbatar mai yana ji yana gani a ne bi tura zuwa ba mun san yana ji amma zai yi da bai zuwa eh, ina ai ba ne taba iya zuwa ba ai da can ba shi da ni zuwa Allah ya shirye shi eh, akwai tabbacin hakan kam shi yasa wani shi yasa ya ji wato a fassara mai in an fassara mai sai ya ƙara kuma sun mai sharadi da mai da ma sun ƙara sharadi wannan wallahi da aka gani da karatun da aka yi ko mu ko su sai ka wani sharadi ya ƙara shiga ciki a to mu dai mun wannan shi yasa baya da iya fassara shi yasa da ta fito fili baya iya fassara shek Allah ya saka da alkhairi ya na wannan ina ganin yasa akwai wani yake ta kira akwai wani yana ta kira to ‘yan dariƙa ku bugo! Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah haka kuma karnar Yawa barka dai ɗan uwa da wa muke magana. magana da Yunusa Sale da Ryan Birnin Tripoli. To, Malam Yunusa muna jin ka. Eh, Malam, da fata farko dai yana isar da ta'aziyya ta ba da wayar ga Malam Yunusa. Na'am. Ga dukkan an uwa shi daya. To, Allah ya saka da alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kinta mu. Sannan kuma ina gaida ina gaida babban malamin mu Al-Sayyid Hussein Sunnah. Na'am to Allah ya saka da alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ka barakallahu fiikum Sheikh. Assalamu Wa assalam. Assalamu alaikum Sheikh kai hakuri ba zan dauke ka ba. Kai hakuri. Kai hakuri da ma ka ji da baka kira ba. Bata mana kai Sheikh. muna cikin har yanzu muna jiran ku ba wala ba za su fito ba in ka sun fito assalamu alaikum alaikum salam aka Shek barka dai To she ka samu matsalar ne to. Assalamu alaikum. To kai ma kana da matsalar to. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam barka da ɗan uwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Akramakallahu. Na'am barka dai. Barka da gari malam. Yawa barka dai ɗan uwa da wa muke magana. sunana Haruna Tata ina kira daga Niger. To Malam Haruna muna jin ka. Ina ganin na kusa kulli. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam! Na'am, da wa muke magana? Eh barka dai. Alhamdulillah. Na'am. Eh, ɗan dariƙa ne kai. Yanzu kwaɗin A, a, a, dariƙa ne kai. Eh, Yawa, to lalla fassara mana nan cikin abin da shi Shatima ya karanto ya ce, bai baina malil anbiya wa malil anbiya min huduyin kasiratin jiddan lalla fassara mana. Wa'ai, sai ta wannan na'am eh, ban ji abin da sai ka ɗan ɗaga sai ka ɗan muryarka idan eh, da Allah ku basu su yi kira akwai yan uwa kuna ta kira ku basu su su kira wa assalamu alaikum kuma yan uwa na san ku kawai fata alkhairi za ku yi ga wani wani ta cika baki da Allah ku bari su kirawo su wanda muke nema muke so su fito ku fatan alheri assalamu alaikum sheik sheik assalamu alaikum wa alaikum sa sheik da kun basu da Allah su fito alhamdulillah alhamdulillah wa alaikum salam da yake nan garin mu ne kuma taimaka za mu yi ba yana da ɗalibai ba assalamu alaikum Assalamu alaikum salam akawa kallon barka ne Na barka ne da wa muke magana kana magana da Muhammad Aikan daga Maiduguri to malam Muhammad Allah ya sa ɗan ɗariƙa ne kai eh amma ba wani yana da ne eh to babu matsala fassara ne da malamin ka yayi ya ce ya karanto abu ya karanto abu ya ce a wajen akwai wannan ka'idan ma jaza an ya kuna mu'jizatan linnabi ya juzo an ya karamatan liwaliyin kuma sai na ga abu karara amma bai fahimta ba shi yasa nan muna neman fassarar Alfurqan baina malil anbiya wa malil awliya min wujuhin kasiratin jiddan shi muke neman fassarar sa eh irin da jama irin da a irin da jama daya bayan daya kana fassarawa na kana a A'a, irin da jama ɗaya bayan ɗaya kana fassarawa. In ka jima kana jina? yaya ga abin da muke tattauna kuma zan ji ka ai wani abu neman fassara muke na ce maka ni ta malami ba ni almajiri ne amma ina son magana da kai ka bani minti ɗaya to kada ka sa baki in dai ka sa baki akan matsala na karatu in dai har magana za ka yi mm-hmm. sai na ka mm. yawa idan ka san kai ba ɗalibi ba ne ka sa baki in kuma ka sa baki sai ka fassara mu ka yadda shi ne nake ka bani dama in magana ai mutane tun yana jin wani ko to ina jin ka amma ka tsaya kan topic shi ne akwai wannan ka'idar a nan wajen kowa ka bada maudu'i ka bada maudu'i ne kai yaushe ka zo ne kana jira kai yaushe ka zo ni yanzu na hau yanzu na hau tun ka bada maudu'i zan kashe waya dama ni magana nake so na kai ba kan wannan magana magana ce akan mukabala babu to eh ba wai akan sai yanzu ake ba eh ana magana ne a to ba akan wannan ake magana ba ana magana ne akan rashin fahimta na shatima al ga abu a wajensa yana gani ya karanto amma yana faɗin kishiyar abu dan kira ka bayan ka sauka a a kaka kira wani in na sauka i magana a yanzu kowa yana jin ka. yi magana a yanzu kowa yana jin ka a ah, kaka kira ni to kaka kira ni in dai ba za ka yi magana ba a gaban mutane kaka ma kira ni a baya kada kuma ka ce ban ɗauka ba to kada ma ka yi mun wannan ka dai can ka wannan ga topic kuna wani kar assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akrama kana na'am dan wadawa muke magana kana magana da Yusuf Ismail daga Zaria. To Malam Yusuf Ismail daga Zaria ina jin ka. Masha Allah, kawai na kira ne ni fatan alkhairi ne, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka mana, Allah shi gaba da kare mana ire-iren ku. Amin, amin, Allah ya saka da alkhairi, amin. So suke su zo su ɓata mana lokaci, sai kun fassara ko ya zo ta nan kuma wallahi ya faɗi wajen a bakinsa ba amma bai san Allah ya sa mu dace to ashe kai har da cewa ma kake baka fahimta ga abu kiri-kiri kana faɗin kishiyarsa kuma wannan abun mu ba ka'idar mu bane ka'idar ku ne kamar yana na yi ishara zuwa ga saɓani ne ma a tsakanin ku. eh ba wai ka'idar mu bane kuma babu wannan ka'ida a nan wajen sai ma kishiyarta ga mai fahimta kenan amma wanda ke karanta baya fahimta irin shatima a miskin akwai wannan ka'idar a wajen sai ku zo ku fito mana da ita assalamu alaikum wa alaikum assalam dan wadawa muke magana ina magana daga Ibrahim da dana jihar to malam Ibrahim muna jin ka Allah ya sa kana biye da mu ina malam fatan fatan yana cikin koshin lafiya a ah, alhamdulillah ina cikin koshin lafiya malam Ibrahim muna jin ka kuma sosai eh, malam dama na'am dama ni ce. Hello? Ina jin ka, muna jin ka sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Karbar Allah wa alakanin. Eh barka dai dan uwa. Ka zo ka fassara mana ne. A'a wannan ba shi bane. A to ka. Eh? wannan dan uwa ne dan uwa wa <laughs> kaga fa nayi saving din number kai na nayi saving din lambar da kake kana magana da masu abokai daga nan zari ba kana ji na yi saving din number da kai kira na da ita niya ta ne kira ka ta WhatsApp kawai ka fassara mana fassara mana ba wani dan uwa dan uwa nawa kana magana da masu Abubakar daga nan zari ba to ina jin ka yi magana ka da farko ma da zai ma fata alkhairi to ni ma ina ma fatan alkhairi mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya samu mun shirin kamala na'am to Allah ya saka da alkhairi saboda kuna fito mutane abubuwan da yake cikin littattafan su mala to Allah ya saka da alkhairi fatan alkhairi ne kai kenan to amma na yi saving ɗin nambar. na zata wancan ne kai haƙuri assalamu alaikum Wa alaikum salam sai dai ka dan rage wanda kake ji dan uwa muna jin ka. Allah ya fata mana mana kana da dan kwabi wanda waya kana magana da Buhari Alimu Muhammad da nan jihar Edo State. To Malam Buhari barka da zuwa muna jin ka. A ah, malam ni fata alkhairi ne kira ne malam. To Allah ya saka da alkhairi. Insha Allah ko kuma muna jira mu ga wanda zai fassara wajen nan. Ah shine ai suna so ne su zo su dauke mu su ɗauke mana hankali ga wani ɗan kwato ɗan kwato abin fata yake tuwa su binari karatu wasu mutu Allah na tuba ce e cewa za ka yi zan shirya cin nama ai ko aljanna za ka ba su wallahi ba za su kira ba <laughs> wallahi da abin da ban kirkir abin amala ya adani ta a ina ganin fa akwai rashin sanin dai a nan gaskiya saboda na yi mamakin yadda ya karanto abin ga shi lafazin kuma yana karantowa yana faɗin sabanin sa na bibika na gani wani da aka suna ma babban malamin kwararra Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gani wala da dai dai amin ga wani yana kira assalamu alaikum na'am dan uwa da wa muke magana an kara da masu to barka da zuwa malam zakariya muna jin ka barka da kokari yawa muna jin ka barka dai wato wannan lokaci na a wannan shirin shi ne kamar yadda zan ga matasansu suna ta wani surutun iska suna ta wani hayaniya wai zuwa iya wajen mutane ba sa fahimtar cewa ina aka dosa ne su a tunaninsu su a tunaninsu kawai wannan hayada da da suke ruwa da musa suna ba idan mabiyansu hujja ne da za ta ce wai sun musa sannan wai shakima wai da fitowa ba bayan ga shakima kata kata malam kuma ya kara kuma na ita ya kuma na kuma daidai kuma Allah bada toba shi yana da ɗalibai ba ga su. sai su zo su a wallahi kuma wasu hankali suna ganewa Allah ya shirye su Allah ya shirye su Allah ya sa su gane wa zan rufe zan rufe na dare eh, zan rufe na dare assalamu alaikum Wa alaikum salam. Two, three, four. Ina so ne in in zo gabar da zan rufe na dare. Assalamu alaikum. Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, dan wadawa muke magana. Malam Kamal barka dai. Yawa barka dai dan uwa muna ji. Mm. Assalamu kana magana da Muktar dan Maiduguri maganin bayan sa. To Malam Muktar muna jin ka. Allah ya sa ɗalibin shatima ne. Dan ku muke nema. <laughs> Kai! Na'am. Ah, Allah rasu. Ai kai malam ai ba za su fito ba malam. Kuma eh, ana gama za ka ji ya turo yara suna zagi na. Amma lokacin da. Ah, ai kai malam an riga da in ayin da sabo ka riga ka saba ai tun tun farko farkon kana ma shafin sarki za ki ake aka ake ma zage zagen ai to amma kuma gashi baya fitowa a to da ya to tun da juma malam Ahmad ba ya riga ya Abdul Jabbar a Maiduguri ba <laughs> ya billahi wallahi Eh, ina ga wara da hito don suna jin tsoron suka fito za ka tutse su ne <laughs> wai ya zibillahi to kuma ba sai su daina bin sa ba tunda ba sa iya kare shi shi ma ya san ba da kare shi ba ni wallahi ni malam abin da yake abin da yake bani mamaki ba na'am da ɗaliban malamin nan wallahi abin da yake bani mamaki kamar su ba sa karatu ne ko kuma dai jahilci ne ko kuma a'a son zuciya ne ko ya ne dai Allahu alam a akwai jahilci Allah akwai jahilci wallahi abin abin abin abin tausayi wallahi abin yana ba ni mamaki yadda bawan Allah nan zai fito abin da babu a littafi kwata kwata babu shi zai faɗi kuma ga shi nan suna biye da shi amma ba sa fahimta ne ko jahilcin nasu ne musu yawa shi yasa ban sani ko san rai ko kuma ba za mu karanta shehi ba to amma mu mun karyata shi wannan ne fassarar da yi wala wannan ba wannan ba ka'idan mu bace ka'ida ce ta asha'ira su ma sabani ne a cikin su kuma malamin mu sun yi kace kace da ita amma ya zo ya karanto kuma gashi kamar makawo ba wallahi kamar kurma ya faɗi fa da bakinsa ya karanto abin amma ya kasa fahimtarsa gashi an ce al-furqan malil anbiya wa malil awliya ibnu bi kathratin jiddan sai da aka ce jiddan ma amma yazo yace ma za an ya kuna duk a wajen kuma Allah ya shirye ka amin ya rabi amin ya rabi kasan akwai wani abu ba wallahi in in Allah batar da mutum ko wallahi ko yana karatu ma nan baya ganewa a wannan ne baya ganewa hey wallahi baya ganewa wallahi ga abun a gaban ka koya walla ba za a gane ba to akar maka lawo gashi malam ya kira za mu dan bashi dama ya yi magana afwan Ɗauke to ba damuwa ba damuwa su dai ba su kira ba ta wasaf kawai za a kira duk wanda ya kira ta wasaf ne zai samu kare assalamu alaikum malam alkalam akar maka lawo 2 3 assalamu alaikum wa alaikum assalam malam alkalam Na'am barka dai da wa muke magana afwan. Ana magana da tasu a baka ne ba. To malam tasiu kai ɗalibin shatima al-miskin ne. Yanzu malam ne ga mutanen idan kana kawo da mata ko kira su dinga warware matsala abin da ake magana a kai. To ya za su kirawo bayan abu ne ake bi na ka'idar ilimi. Sun su zo kawai su tara suna aibanta mana malami na Musa. kuma ina gama za su je su yi ta zagi na. A, saboda ba su yarda da kansu ba, kamar yadda shi ma yake, ai kana ji, inda su ke mm. zuwa su makare, mm. A yanzu nan da muka fito duniya, nan ne in ka mm. iya iyawarka ta kwace ka. Ba ina kuke zuwa ɗakin iyayenku ba, ɗakin iyayenku muka biyo ku iyayenku su kwace ku ta dabara. yawa duk mai hankali yana kallo tunan a wajen gida ake wallahi a wajen gidan kuta eh nan iyawa ce za ta kwace ka ba a gaban iyayenku kuke ba ballantana su kawo muku tallafi nan shi yasa muka koma can isha fm nan ba wani wanda zai kama tallafi nan kar wallahi in muka damke ka a nan hmm, sai in baka wasa ba sai ka yi fitsari a wannan kullewa nake so ne saboda malam zai bayani assalamu alaikum dawa muke magana dan uwa amin alaikum salamu rahmatullahi kana mana da alhaji umar ne daga senegal to malam alhaji umar daga senegal muna jin ka da fatan alheri mana kana wani muna maka fatan alheri san da kokari yau wani ma eh ma fata alheri malam umar Alhaji Umar. Na gode, na gode. Wani suna mamaki nan ƴan ƙasan. inda riga suna mamaki ƴan Najeriya masu kawo na wani ziyara kaza sai ce ina za a je ita suna mamaki su maka. Waya ce wai su ma ba san shewarin yar ba. Allah ya sa mu dace. Hello? Hello, eh, Allah ya ganar da su. nan ƴan ƙasa ke mamaki na nan da yan ƙasa ke mamaki ƴan Najeriya ta taho wasu na faduwa ga hanya da mutum suna ta mutuwa in suka taho suna ta biyo wa yan ƙasa suna mamaki wani ina za su je sai a ce musu za su je ziyara wajen Kaulahan wajen Ibrahima Iyya ta su ta mamakin cewa an san shi hakan na ake <laughs> Allah ya zaba. Ba kasar duk sun suna tuba ne amma duk da mamaki wai wani shi an wannan malami haka da ko ba su ma malami ne ba. An nan Senegal ba yan ƙasar Senegal wallahi tallahi. To Allah ya shi. Mun da mun da cikin Senegal na ni kada ba da Senegal ce. Gaskiya ne. Allah ya sa mu dace amma wala abu yana da yanda suka ɗauki Shehu Inyas kamar wani babban wani babban wali wallahi wallahi nan tunda wallahi ba su ɗauka haka nan ba wallahi ba su ɗauka ba. a <laughs> ah, to nan ba sun san shi wallahi in ka ce in ka garin tuba in ka ce garin tuba kan wannan lokacin tuba in ya kai wannan kowa sani a singar amma ai ka gama corona sun tuba ne da sun kai moladi amma kabla hana su an kai da yake ba san su ma wallahi hana an kai Allah ya shirye su Allah ya sa su gane ka gani amma kuna ta hayaniya kuna ta faɗa akan wani wani wanda annan Senegal kuna Najeriya malam kuna ta jima kanun kuna ta wahar da kanun ku nan ma cikin Senegal ba amma wasu ma ba san shi ba wallahi na cikin Senegal wasu ma ba san shi ba muna maka ta alheri a kan wani Allah ya ƙara dokaka Allah ya ƙara fahimta Allah ya ƙara saka ma da alheri kuma Allah ya kare amin Allah ya saka da alheri eh ya ji ya ji ka dan fitar da mu daga tofi ya haji ya ka dan fitar da mu daga topic lajin kaulaha ka fitar da mu daga topic ina so in sa akara maka lawo daga ƙarshe nake so in baka amma malam tsaya mu baka kai bayani saboda malam na fi so ka yi ɗauraya bayan na gama sai ka zo ka ɗaure malam kaki su kenan ka karanto abu amma baka fahimta ba assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am dan wadawa muke magana. Malam Muhammad. To Malam Muhammad barka da zuwa. Yau barka da yau ya al'amura ga ga ya gubar maya. To alhamdulillah ga mu muna tabawa. Allah ya ce taimaka Allah ya ce maka Ai ba za su tu su fassara ba. Ah. To kaga ai ba ya ƙara zuwa yanzu ya fassara ba. Ai kaga ba ya ƙara zuwa yanzu ya fassara wajen ba. wargi ake wargi wajen nan ba wajen wasa ba ne sun san inda suke zuwa suna suna kare yarekin su na in ka fito a dole ka fito da kuma ka fassara in ke fassara da ba daidai ba gaya ma ba haka ba ne abubuwan a sosai ba sosai Allah ne wallahi ma ana ganewa ana ganewa Allah ya jagora Allah ya jagora amin amin Allah ya saka da alkhairi mun gode assalamu alaikum Assalamu alaikum assalam wa rahmatullah na dan eh, wadawa muke magana kana magana da Muhammad Rabi'u to malam Muhammad muna jin ka na'am malam tunda ba su fito sun fassara ba tun da shi ke tima ma ya gudu zuwa fassara ba ai wannan ya nuna cewa ɗalibansa ba za su iya fassarawa ba a ah, to ga gashi dai a yanzu dai har zan tashi tun ɗazu kuma akwai wanda ya nan ya ringa za mu zo in ka fara za mu zo har kiransa na yi. Ina ganin ina ganin su a yi a comment suna zagi har da wani cewa yake a sa lambar kira. Ni na ɗaukawa za a kawo har zuwa hakan ne ya da a ce ba ba zaton za a kawo zuwa hakan ne kira ba. To ba sai ku sa masa lambar kira. malam suna ta zagi suna ta zagin ka a comment kaza kaza kaza a sa lamba mana kaza kaza kaza ashe kawai ana ta gafara sa ne kuma babu a duk wanda ya ce a sa namba sai ku sa masa namba ai ni ma na sa masa rike ga namba ne kira amma ya kira ta whatsapp ta whatsapp ake kira dan na kulla layin ta whatsapp kai saving din namba sai ka kira ya ji na sa masa na ce kira ta wasu ko na zai kira wani yanzu. Iya ko zagin shi ya iya kadai. Kaga ai fa. Wannan haka haka yake yana da kawai duniya cewa shi zai yi iya. To wannan akwai ba ni in fasara musu wani duniya ba su iya A a kada ka fassara da Allah dare ka bar su ne su zo su fassara. Malama ai ya kuri farma kawai ne ma in musu gane cewa wallahi wannan malam da zanen na su ne ilimin babu abin da iya yana karatu ne kawai ka san karatu da ban fahimtar karatu da a wallahi sun matallahi in ba haka ba yaya ya fa faɗi abin amma ya zo ya faɗi saɓanin sa ne a wajen shi din ya aika abu a fili duk mai hankali ne fahimta ba wai ka iya baki kawai kai karatu ne mutane kawai ya jana ma kabbara wai a kai a wannan ne na cewa kai ka iya ka san abu ba a wallahi kuma kaga aka yadda ya karanta a yana da ƙarfin karantawa hmm. tabbas anan ba jahili ba ne eh, gaskiya wallahi sara gurin karanta hmm. ko ni na sara sai dai kuma da karantawa da fahimta wanne ne to yafi idan aka sa a mizani fahimta shine ko sosai shi ne fahimta sosai ne kuwa ta shi ne shi ne shi ne shi ne mizani shi ya ga fa mizani yau ko da ma baka karanta ba inda ka fahimta za ka yi aiki da shi babu matsala gaskiya ne to amma shi kam ya karanto dai amma bai fahimta ba kwarai ya karanta ya karanto kam dai amma fahimta ne sai zama masa Allah ya ya shafe masa zuciyar fahimta <laughs> to Allah ya shirye shi dan wa amma dai kada ka fahimta. ka fassara tsaya mu ƙara ci gaba da ɗaukan jama'a ga wannan. Assalamu alaikum. Amma yanzu ya Yawwa ina wuni ɗan uwa da wa muke ba. Tumalan al'amin daga Kano. Tumalan al'amin daga Kano muna jin ka sanar da zuwa. Malam Kano ina da ina ƙaunar ka dan Allah ina kuma roƙon Allah sa abin da kake Allah sa a mizani amin ina roƙon ina roƙon ina roƙo kuma Allah ubangiji da sa dan Allah kake wannan al'amari naka amin amin amin Allah yi min haka Allah yi min haka malam wa'innan mutane namu malam wallahi ba za su iya ba wara ma kawai a hakura a wasu wallahi ba za su iya ba mana kawai mutane ne masu tabatu masu suka baki masu masu karaki ba abin da za su iya To, amma dai ga nan na fi awa ɗaya ana. Wallahi malam mun sani, malam ai kokari kam ana yi. Sosai ma, amma wallahi ba za su fito ba. Wallahi ba za su iya mutuwa ba malam. Eh sai na mu je muna karuwa mai malam kawai ba abin da za mu tattala mu ci Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Kuma wannan mutane matsorata ne matsorata ne ba za su iya ba wallahi malam. Allah ya shirye su Allah ya sa su gane. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum shi muna jin ka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh kana. Ya Sheikh ga. Mutanen Muhammad na na da lafiya daga nan shi.

akwai ba na darin shek a basan kyari namu na maiduguri hmm. duk duk um wa mutum da kawo because shi shek kana da matsalar network da ka ƙara kira assalamu alaikum uwa ka samu network kai ma Assalamu alaikum. Na'am, ɗan wadawa muke magana. Ok, Malam Muhammad ne, Malam Muhammad kana da matsalar network. Assalamu alaikum. Kai ma matsalar network. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am dan wadawa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam muna jin ka ba. Allah Allah ya taimaki shirk alkarawi dan karamin sauro ne hana giwaye bacci. Shek kuma idan shek ba idan ka amince ni da so. Sheki wannan wannan kula a aikariya Shek, ai ni ka ban dariya kuma ni ka ambace ni da sauro shehi, shehi ka ambace ni da sauro. Ok, ok. Shehi wato wannan gudunmawa da kuke bayarwa ba ba don wato jami'ai daga cikin wasu mabiyansu ma wanda sun kasa ganewa na da cin babu bukatar na a gaskiya ne gaskiya an gama eh, saboda ba shi suna ji malamin su ne ba shi ya ga larabci ne amma saboda tsagonar sun zuciya ya wacce ya fi fassara abin da ya kamata ya fassara wallahi kuma ya yi kaga wannan abin fa akwai eh, eh, kuma wato shi abin mamaki ina su abin fatan ina su abin musa duk suna ina su jima'i, ya kamata a yi su shiga cikin wannan fagen

ko shi ya kira wallahi sai ne masa tsirara nan ko shi ya kira wani abun ba ka'idan mu bace san wallahi baka fahimta mai assalamu alaikum ka'ida ku ce kuma din sabani ne a assalamu alaikum wa alaikum assalam muna jin ka dan wadawa muke magana eh, Suleiman Naibawa to malam Suleiman Naibawa shi ma alkalawi ne muna jin ka malam Suleiman na kawai ina maka fata alkhairi da fata mun lafiya alhamdulillah malam Suleiman Ma'an Kano ta zama nuski na wallahi ɓangaren ilimi. Shi kuke zai kamar waya cinye su wallahi. To, idan dai za su iya fitowa ga littafi gani. Wala ya zama nuski ya, na ji kowace tima ya yi ya yi ya yi amma ina shi kuke zai yanzu inda ta waya ci su. Allah ya ƙara fadin girbi, Allah ya ƙara lafiya, wallahi na ji daɗin wannan program ɗari bisa ɗari. To Allah ya shirye su su kuma masu gane Allah ya ganar da su. Ga wani yana kira to. Assalamu alaikum. Don uwa ina ɗaukan ka kana da matsalar network gaskiya ta ɓangaren ka. Zan kirawo malam kaki su. Saboda malam sai ka yi bayanin ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah akaramukan lawo. alaikun salam har alkalar wai ina ta jira ne da ji ko mutanen nan za su fito ko su ba da kariya saboda abin wa biya eh, faran kari an fito da shi fili kuma kuma ta gada da kamar shawo ya ci shirwa ai a gaban jahili suke zuwa su yi wayan da shi ma ya wato farko abin da yake so na faɗa wato ya kamata al'umma mu ji tsoron Allah. Wallahi kada mu faɗa wannan addini namu wasa, kuma kada mu ɗauke shi a matsayi na bidiyo. Wai kawai shi ke nan tsaya duk wanda zan yi na nuna mutane waɗancan su ma suna da kaza bayan ƙarya ne. Don ne kawai shi na a yi mutuwar kasko. ka gane dan mutuwar kasko wato shi ne wannan ɗabi'a ta yahudawa wadda kasirin min a amin kitabin nauyin ko in ba da fara na hata da min din da amfusu min ba da mata da yau rabbul idan an ce ga wani abu a wajen ku ba ba bane a kuma kula da shi to ai idan ya zama ba ba bane ko mu ma muna da shi misali ya kamata a fito a gyara namun ba daidai ba ne lakun ba daidai ba ne a tsawar da abin da yake daidai na ka'ida ko ba gaba ne. Hmm. To amma mutane ba za a yi haka ba. Wanda za ka ga wannan irin sharri wannan irin sharri ba fa shi ke nan ba alkarau. Hmm. Wallahi da yawa su ne wa suna ah, sharri su ɗauko wani abu su ci kowa kuna da shi bayan ƙarya ne. Hmm. kuma idan aka yi ai abu na jahilci hmm. kuma idan suka yi buɗe lambar waya ya shiru saboda abin da ya sa waɗanda suke sawa a gaban su su jahilan wallahi ba sa gane menene kaza yanzu wannan wannan magana wannan wannan wannan abin da ya faɗa hmm. wallahi malam na rantsu daga da Allah babu wani mutum babu wani malami da ya isa yanzu zo gaban ahalus sunna ya karanta wannan ya ce ɗaya ne wallahi babu wanda ita sai am a take a wajen wani zai daga hannu ya ce malam ba ɗaya ba ne wallahi ba wallahi haka ne ɗaya a take wani zai daga hannu duk girman malin ta a ahalus sunna wallahi ba ka isa ka zo da wannan wajen ka zo ka gaya wa mutane ka ce abin ɗaya ne ba abu kawai Karara, ƙarara saboda ɗaliban ilimi suna bin mutane ne muna bin malamai ne da hujja amma kawai kun kun rufe idan ku kawai kuna kuna bin mutane a makance wannan shi ne babban a wannan wato wa'annan ɗaliban zabinsa suke a makance da dalilin ama a makance suke bin sa ba kan basira ba Sabida haka duk ma wanda ya je gari abin da ba sannan su ma malaman idan da za su je wata wataƙila zai iya yiwa malaman su je amma wallahi zai da tsaye zuciya malaman ba za su buga wata ba su ce malam ka je ka gyara wancan abin da ka faɗa ba daidai ba ne. Ya kamata. abin da yake so gane ya kamata manya-manyan malaman idan sun ji wannan sun su ce ya kamata ya da duka ka gyara kai ka taɓa jin wani ɗalib wani malamin ɗariƙa ya zo ya yi karatu bayan sati biyu sati uku ya fito ya ce an na ba da ni wa abu kaza da na karanta ba daidai ba ne na gyara dan Allah ka taɓa ji alƙalau. Wannan abu a sunna in gane gaya maka wannan abu ko a sunna ya fi so shurin matsayi. ya fi so shirin matsaki wallahi tallahi ɗalibi idan ko kuma malamin ya je in ya saurari karatu ya ji yi wani kuskure yi dindin harshe ya dawo ya ce sanda muka yi karatu lokaci kaza na yi kaza ma jaɓar ya sha yin wannan kuma wannan shi nuna ainihin malintar malami malami shi ilimi ko kullum ciyar da shi ake yi kullum buɗewa shi sa imamu shafi yake cewa kullum za duk lokacin da na ƙara ilimi sai na ƙara sanin cewa a shi da ni ne. ne da haka abin da ake gane malami ko shi ne idan ya fito magana yau gobe ya daɗa yin bincike sai ya dawo ce maganar da na ɗaɗa a baya na tashi daga kanta na dawo wata sabuwar magana da na ne wa'in kaga wannan ya nuna malamin yana bincike ba alami ce kawai eh, malamin abin da aka zurfa masa ya faɗa to ba wani canji da za a canja amma idan malamin yana bincike shi ne shi ne za ka samu manyan manyan malaman nan babu, za ka samu babu wani malami da bai yi fatawa ya soke wannan fatawar ba da baya shi sa imamu shafi'i kana bin da tawar za ga an ce imamu shafi'i fil qadim imamu shafi'i fil jadid ma'ana sabuwar fatawar fatawarsa yanzu ya zo sa a jinsai ya dogara da wancan fatawar ya dawo sabuwar fatawa wannan abu ne da yake sananne a ilimi kuma wannan shi ne ainihin iliminka yana ci gaba iliminka kana bincike amma yanzu wannan malamin wallahi yanzu wannan karatun da kai alkanawi ya ji karatun kuma watakilin da yana kan ji amma wallahi wallahi ba zai fita ya je ga malaman nan ɗalibansa cewa na yi kuskure wajen kaza abin da na faɗa ba haka bane ban fahimta ba kuma ga shi kan rage fahimta ba tun da gashi ya ja baki daidai ya gama zan baƙin lafiya nan kawai shi ta shi masa aka yi masarawa ya yi musu ci da bugudun ka san abin da ake cewa ci da bugudun eh aka rokan lafa ya fassara fassara fassara yayi dunkulalliya wai yace a wajen akwai wannan ƙa'idan ma jaza an ya kuna kaza kaza kaza gashi ma daga malamanmu kuma ƙarya ne babu to ai ba ta dunkulalliya bayanin ya yi ne shi a fassara ta da ka'idan sosai ko sosai sosai shi yasa na gaya maka wannan malamin ko alkarawi eh. duk karatunsa idan ka sai ka ga ha'inci na biyu to yanzu ka ƙara da wani bayan ha'inci na ilimi sannan kuma sai ka ga jahilci na ilimi don wallahi tallahi wannan jahilci ba wani da ya fi sai ya ce wannan ba jahilci ba gaskiya ne ka zo ga an nuna maka ba aka ce jiddan haba mana ana wallahi ba sai da aka ce الفرقان بين مال الأنبياء ومال الأولياء من وجوه كثيرة جدا والله ما سيدي كرتو الفرقان abin da yake rarrabewa malil malil abin da ke wajen na da wanda yake na Auniya na waliyai wato abin da ake nufi akwai bambanci tsakanin abin da ke na wajen annabawa hmm. da wanda yake wajen na duka ba min wujuyin kasiratin jiddan ta fuskoki masu yawa kwarai da gaske kaga wannan mun kaga ba ko eh. ya isa amma sai da fara mutu ya kara da jiddan wanda yake nuna maka wato sama ta yi wa yaro nisa tsakanin tazaran tazara ce tsakanin sama da ƙasa shin bambanci yana da tazara ne na zuwan kasiyatan jiddan jiddan a babalan wallahi malam ko da kiki da kiki dan kamar sai aka gaya masa wanda ya ga na akwai bambanci a wallahi malam gaskiya ya kallon ya ga akwai bambanci to me yasa me sa bai gano ba kuma ka da wajen inda ya tashi da zai tashi yin haɗincin alkalawi eh. da so ya ƙi karanta da kawai ya shi amma wani ya zo karanta Allah Isra'ila ya kamata a koya masa wayo ma ya gaya masa wayo da wayon da ya kamata ya so ya shi. ta ga wannan ba za a ci cikin shi hmm. ana ce masa roƙa roƙa shi a malaman hadisi rufa rufa ta inda ba za ka gane yadda al'abu yake ba a ɗan rufa maka to shi wannan ba rufa rufa yi ba ka da abin da zai alkalau eh, ba rufa rufa yi to ya faɗo larabci sannan kuma ya gaya musu saɓanin abin da larabci yake bayani ka illa lillahi wa illa ilaihi raji'un illa lillahi da ya raji'un wani li'anin lahi na ubi lillahi da lahi wannan wallahi da lahi ha'inci ne ha'inta al'umma ne wallahi tallahi a inda al'umma kai kai kai ai malam ya san ba su ganewa ne ga bakar da wallahi jira la ilaha illallah muhammadu rasulullah subhanallah Allah mun gode da ka azurta mu da fahimta sunna Allah mun gode maka da ka azurta mu da fahimta sunna hmm. wallahi ko malami na ne yi ba daidai ba kowaye ya yi ba daidai ba na zo karantawa sun na faɗa abin da yake daidai ai ba shi ya ƙari ko ba amma ka ɓoye kawai dan je ka ƙare aƙidarka ka ɓoye dan je ka ƙare aƙidarka ka cutar da aƙidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka koma gefe ku ci ka ce ku ne masoya manzon Allah kanan kawai ka ƙi biya malam kana cutar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka je ka je gefe ka ce ku ne wasu ya manzon Allah sannan a fito idan kana ganin akwai wani waje da kake ganin ba ai ai daidai kai zo ka kare amma ka ka zo ka kare yanzu bayan ya ce dan ba zai koma wajen karatun ya ce wannan karatun da rai ba daidai rai ba wallahi ba zai koma ba a ba mana shehi ne fa malam shehi ne ana bin sa Allah kullu bid'atin balala manzo Allah ya yi gaskiya yace a bid'atin balala wato akan bid'a ko ba wai kawai a karan da bid'a ba ma a'a wato idan mutum yana tsamo tsamo dan bid'a za ga baya tsoron Allah a wallahi ne zai fara ya kare bid'a sa kowane wallahi wannan rashin tsoron Allah ne rashin tsoron shi ma ga karatu yanzu dan Allah wannan wannan wannan idan an zauna da shi a ce an zauna ma da wa ka gaya mu alƙalamu da wa za a da wa za a zauna wanda ba ya karatu eh ashe shi yasa a yace sai an fassara Idan da ya karatu za a zauna da shi a kila shi ai malam tun da ya malam yanzu za a dinga yin hauka akan sa ana nuna wa al'umma muna sauke na mu muna nuna wa al'umma irin ka tobar da wannan bawan Allah yake a gidan a gidan karatu a dinga nuna musu ka tobar da yake yi a gidan karatu idan kuma zai iya fitowa ya kare ya fito idan ɗaliban su za su fitowa su kare su fito ana ta wasu wani hujjata da shira Allah na tuba wani hujjata da shira kai inna lillahi wa inna ilaihi kai kai kai a barna ta yi wa wallahi a alkanawi wannan barna ta yi wa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu da da fadawa cikin wannan bala'i Allah ya kiyaye Allah ya saka ba ko ba wala Allah shi su Allah ya saka kai malam ga malam ya sauka akwai wayan da suke ta assalamu alaikum Na'am dan waka wa alaikum assalam muna jin ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah muna jin ka. Rahmatullah. Wa alaikum assalam muna jin ka dan uwa. Muhammad ne da kana yin magana. Na'am. Shek wato wannan matsalar da aka wato shek wannan matsalar da ka dauko ma ba ku da magana Na eh ina jin ka muna ji wato shek kamata ya nuna yanzu musu wani tare ku ce yan tijjaniya ku ce yan tijjaniya mutanen su aljanin su rayayyun su matattun su tsofaffin su yaran su su fito ga wata matsala yan takaitacciya ɗan yayi wanda bai wuce hayi ba da shi ma ya zo ya haƙin shi ko zo su fasa mana wannan kalmar in sun fita. A to ai mun riga mun fassara yanzu kuma za su maimaita irin fassarar mu ne. Wato shek wannan abun abun takaici ne da abun mamaki. Kullum an zo magana sai su ce sun fi kowa yawan magiya. to amma duk yau manyan gashi sun kuma sun laɗe sun gaza fitowa suna gefe suna zagi na a kwame to abin da za mu musu za mu kira gare su su tuba su koma da Allah su tuba su koma da Allah su sani cewa malaman su ba sa biya musu gaskiya a inda su suke yi ba sa jagoranta su tsakani da Allah yan wankiya ne kawai wanke su suke yi Allah shi su muna kuma ƙari maka addu'a shi Allah subhanahu Ta'ala ya ƙare riko da hannunka da kare ka daga dukkan shari na makiya amin Allah ya saka da alkhairi ga wani yana kira assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dan wa muke magana barka da zuwa eh, kana magana ne da eh kana magana da Haruna ne to mala Haruna barka da zuwa yawa barka ne ah, mala alkanoyi wallahi wani magana ne yake so ni na faɗa game da batun jinari da yake ta cewa wai bai yadda shakshatima ya zauna da miskin ya zauna da ainihin malam musa ba wallahi maganganun da ka zo kake faɗi game da batun shakshatima da yake karanta bai iya fassara sai na gane kamar ko sun jinari sun gane ko da yake dan wayensu da yan dari ko ko sun gane in ya zauna da malam Musa bai yi wani suka ta bambani su da ce oh, ba za su dai zauna da shi ba kuwa yaya ne ko sun gane ko kar ya zo ya sa su kunya ne don tun da shi an ce wai hujjat hujjatul islam ne shi ko ka ga eh hujjatul islam ne Eh an ce wai shi hujjatul islam ne ko ga shi shi tsanto yana neman malam Musa ba ruwa a jallo to yanzu kuma sai kai ranar da aka yi wannan magana sai kai junaidu ka duka a mota kuma ya fito yana ta tsoro bai yadda a fito mai zo zo shagon eh, shafin sarki zaki ta maganganu kullum da shi tashi da yana Allah da ne kana yi wannan zaman da shi na yanzu nake gane tun da ka zo kana tsora asirin shi shi ainihin hujja mu shi na gane ko su sun gane zai iya zauna da malam Musa ne ko kaka ne ban tsani ba a wannan shi ne tun da gashi baya fahimta karanta ai shi yasa ya dage sai an maimaita fassara shi yasa ai ya dage a fassara masa to kai wanda ya tuwa a fassara masa ba kai ka ɗauka zai iya zauna da malam Musa ne ai ba zai iya ba gashi ta fito fassarar ne ai bai iya ba gashi nan ya zo ya yi ba Allah ya shirye shi Ami ami ami to in dai mai shiruwa ne Allah shirye shi kuma ba mai shiruwa ba ne to mu dai muna roƙon Allah dai Allah ya sa su gane. Amin amin amin. To ina ganin ɗan uwa akwai wani to akwai wani wanda ya kira. Wani wanda kai kai ne kai kira na su Awa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, dan na ga ka kira ku. Na'am, eh na kira na ga kana program na yasu kiran ka ne yanzu. Da na hawa saman Na'am. Ehm, eh, ban sani ba ko kana da uzuri yanzu ko kuma a ina kan magana ina kan shiri ne kai ba dan dariƙa bane na'am A'a ba na'am ba kai ba ɗan ɗariƙa ba ne. Ito, ni ɗan ɗariƙa ne insha Allah. Da Allah akwai wani waje da Shatima Al-Miskin ya karanto ya yi fassara ba daidai ba ya tusa abin da babu a wajen shi ne to ko za ka taimaka ka fassara mana tunda na san kai ɗalibi ne. to su yake ban ji da karatun ba da kake magana kuma ban san ta inda ya faru ba amma akwai magana da ke tsakanin da kai ta hadisai da suka zo suna ishara akan fitintini da su faru a Nijar da akan su kaga zan iya magana tun da mun fara tattauna da kai akan wannan amma wannan wata matsala ce wadda ta yi kila ban ji abin da ka kunna ba akan shi shakshati na da azuci Allah ya kara mashi lafiya da kuma sauran jewa ne da kake sani eh zan ma iya ma bayani ko da ai baka ji ba zan iya ma bayani sai kai magana sai na karantu ma Yusuf wannan ba muhimmi ba ne ba ‘yan mutum ya yi kuskure tun da dai ɗan adam zai iya yi duk da ban ji ba na tabbatar da abin da ka faɗa. Abin da ke muhimmi shi ne wani abu ne wanda maza na sanar da yawan ta ne a kan shi. Na alaka iya za ta fito ma al'umma musulmi. To yana zama zai yi muhimmanci daban dama mai tattauna kan wannan matsalar inda ta ta fi shafa addini kai tsaye kuma ta fi shafa musulmai yau a ce wata a ce annabi ishara za ta bullo ta zama dalilin halakar musulmai son wannan ne muhimmanci tun za a ce ta musulunci da da aka kai ya bambanta da maganar yin kuskure na wasanni ko na wasu jumla da ba. Assalamu alaikum ka gama? Na gama. To farko kamar yadda ka hawo live ga live suna ganin ka duk wani abu da kake so ka tattauna da ni ba wai ka san ni ba da a yau a yau kai ka taba sauraro na yaya aka ina sauraron ka ka taba kira ina yin live a gaskiya shikenan da Allah kana ji duk wani abu da kake da shi ka bari sai an zo a live na tattauna akan matsala ta fi ɗari yanzu kawai in za ka iya ka iya a yanzu shatima almiskin wallahi ba kuskure ba jahilci yayi in kuma ba jahilci ya baka kare kai yanzu tun da ka ce dan dariƙa ne har cewa kai Allah ya kara Wala wallahi jahilci yayi kamar da na gaya ma wannan ba muhimmi ba ne a kan ah. masalla kuskure ba wani abu bane in ya tabbata ah. ya ko shi zai iya faɗa yayi ah, saboda ba bane ba adi bane adi ga kowane malami ne yin kuskure ba wai kuskure ba jahilci fa ya yayi ban ce yayi kuskure ba jahilci yayi to ai ga magana Shekatila ya yi jahilci dakta ka ga wannan wata magana ce da ta yi kai kai ta kake tauna ta amma ba ta da wani. Eh to ba matsala. ka ga ka ga shi ne muhimmi. Assalamu alaikum. Kake tsoro kan da tsara da sanar da mutum. da Allah ya isharar kullu a wasu mutane. Assalamu alaikum. Zama da liwa da musulmi. Ba kuma kake shakka ba ga wannan matsala. Saboda ta yi wannan da kake magana muhimmanci ne kuskure. Assalamu alaikum zan yi ma tambayoyi guda uku. In nema kawai na kai. dan Allah ɗazu ka yi. Amma ni na zan ba zan ma tambaya guda ɗaya bayan kama uku, na da amma ma alfarma in guda ɗaya. Ka yi alkawari za ka zama zama? Zan ma kawai. Dan Allah ɗazu ka kira ni ko baka yi wannan dina ba mun fi awa ɗaya da kai kuma duk na ɗau abin da duk muke da kai. Ka kirawo ni. Gani ne kai ba ɗalibin ba. Duk abin da muke saya da aji ni dan ina da gaskiya na san abin. Ba kwasan gaskiya.

kan alaci kana live ina live a ma yau kana ji ma eh ina jin ina ji yauwa daga ina jin ka yauwa kuma ina sauraron karatun ka kudi shi kawai rashin sa'a ne ba na samun kara ok to yanzu ga ka same kuma kuma a malam bisa ga wannan mutanen da kuke ƙoƙarin nuna musu gaskiya ba kana mutane su zagi shi na ɗaya su rashin mutunci babu matsala sai a ƙuri a ya ba kawo ilimi wujiya akan abin da suke yana kai ba wani abin ma sai su kawo shi a kan ƙarya ko su raba da kyau ba da kuma wani mura da a kuje shi Allah wani mai tsari ka ya ƙara baka da abin da kake yi ma da kai ba da nan amin amin Assalamu alaikum Sheikh Dala dan zan dan yi bayani sai ka fara magana. Afwan. To wato wanda yanzu ka sauka alamu sun nuna kana kallon mu kuma kana jin mu. Wato ka gaza ba za ka iya ka zo ka kare shi ba shi yasa ka ringa cewa ai idan kuskure ne wai yana cewa yayi yayi kuskure. Sannan baka isa ka ka inda ya taba cewa yayi kuskure ba. Zan danna ma yanzu ka ji muridinsa yana cewa tun da yake karatu shekara kaza yana tafsiri ya ce bai taɓa tukka da warwara ba wallahi aka yi ce kisa wato wannan ya nuna cewa kana gefe kana jin kare tabbatar da jahili ne a nan kuma ba za ka iya tattaunawa a nan ba sannan kuma cewa wai ka yi kira na a gefe ko kaza duk na ɗau abin da muke wallahi in ka je tattaunawa da muke da shi kamar kai kuka tsantsan jahili ne amma sai ya zo ya tattauna da ni zan danna muku za ku ji irinsa salansa salon irin tattaunawa ma da muka kuma ya yi kirana ne lokacin da ya yi kirana ina cikin maktaba ya yi kirana ya ce ai ko ya buga waye waya ai kaza kaza da Allah dan haka na bashi lokaci wai na bashi lokaci wai za mu tattauna da shi kan mu in su wai masai A na ce a'a ba ni da lokacin da zan baka duk abin da kake da shi bujuro da shi a yanzu na duk abin da kake da shi bujuro da shi a yanzu ba ni da lokacin da zan ce zan baka dan yanzu ka same ni ne ina furi wallahi mun fa awa ɗaya da shi daga ciki na fahimci tataccen jahili ne amma ka ji yanzu abin da yake cewa yana gefe yana jin duk ya ji abin da ake cewa sannan yanzu ya ɗauko kuma wannan duk mun tattauna akan abubuwa da shi ya fi ya ɗauko ya ce a wajen mu duk bid'a kafirci ce na ce ƙarya ne ba malami ɗaya da ya faɗi ya ce mu da ne zan ɗan danna mana da Allah ku ji da haka ka ƙara kira na a gefe in ka isa ka fito layi kuma wato ka fi so idan na zo kenan kawai sai ka karkatar da ni ƙila ma kana gefe duk ka ji abin ma da nake yanzu shine yanzu saboda ka karkatar da mu daga wannan topic din sai ka fassara jahili ne jahilci yayi dan yana datta shi ke nuna baya jahilci me yayi wannan ai jahilci dan an ce ai mutum jahili ne in ma ya zamanto ba shi da ilimin gaba ɗaya in ma ya zamanto ya jahilci wani abu wannan dai anan jahili ne babu ruwana da wani dakta ɗinsa amma anan jahili ne in kuma ba jahili ba ne son zuciya yayi dan gashi kiri-kiri an ce alfurqan baina malil anbiya'i wa malil awliya'i min wujuhin kasiratin jiddan akwai bambanci tsakanin abin da yake na annabawa da na waliyai ta fusko kai masu yawa amma ya zo ya ce a wajen ma jaza an ya kuna mu'ujizatan nabi ya duza an ya kuna karamatan liwalin ya ce a nan ne kuma sai da ya faɗi da bakinsa jahili ne kuma wallahi ko shi ya zo ba zai iya kwata kansa ba kana gefe kana jin mu da haka in ka ga dama za ka iya bugowa shek da Allah dan tsaya in danna masa ka ji abin da ya faɗi in ka ji abin da ya karanto in ka ƙara bugowa sai ka magana in kuma ba ka iya yin magana akai ba shikenan shek da Allah dan tsaya kan layi zan dan danna masa ya ji da kyau ai ai da da ka bar mutumin na shiriri ta ne ka kasa mana shi bana Sheikh a wai ai ya ce wai bai ji ba ni na san ƙarya ne yana gefe yana jin amma mu maimaita masa yi. kira ka yanzu kallo yana kallo duk wanda ya kira ka wallahi ƙarya yake yana kallo Sheikh ce sai mu kada ka ce cewa duk abinda fadin malamai cewa ما جاز للولي أن يكون كرامة ما جاز للنبي أن يكون معجزة جاز للولي أن يكون كرامة wannan faɗin malamai ba wai malaman sunna kaɗai bane suka kaɗaita da wannan wannan wannan magana har ma ibn qayyim al-jawziya ka shigo cikin madarijus saliki babu sakina yace lil anbiya'i mu'jiza wa li mulukihim karama wa karamatul awliya hiya min mu'jizatil anbiya' لأنهم إنما نالوها على أيدي الأنبياء وبسبب اتباعهم للأنبياء فهي لهم كرامات وللأنبياء دلالات فكرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء حتى يطلب الفرقان بينهما لأنها من أدلتهم وشواهد صدقهم والفرقان بين مال الأنبياء وبين مال الأولياء من وجوه كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها وغير هذا الكتاب أليق بها هذا تمغانا دقا مالمان كما يتاسو كنا duk abin da zai kasancewa annabi musulmi zai yi ya kasancewa waliyi karama wannan shine abin da hadisan nan suka nuna mana don to da haka to idan baka ji wai yanzu ka ji ya karanto da bakinsa yace wal furqan baina malil anbiya'i wa malil awliya min duyin kasiratin jiddan yace laysa haza mawdu' dhikriha wa ghayr hadha alkitab alli biha ya karanta da kansa jahili ne anan yasa in kuma ka isa tunda haka har ka ce Allah ya ƙara masa lafiya ka zo ka kwace shi anan ne kawai da aka kada ka rabe kana gefe ɗazuma da na saurare ka ɓata lokaci kai zan na muku za ku ji tataccen jahili ne sannan ya dage sai ya kare ɗariƙa ka dage sai ka kare ɗariƙa tataccen jahili ne kai kaje kai karatu tun ɗazan ai na gaya ma sanda ai muke tattauna da kai ai na gaya ma ai ce shawarar da zan ba ka je kai karatu ka je kai karatu dole ne dole ne sai ka in baka iya karewa ba baka da dalili ka bar shi mana me tilas ne amma ba za ka iya kara abu ba dan da na je na tsitsi shi nan ya kawo zancen wai khawarijawa kaza kaza na ce ya gaya mun siffa ɗaya na khawarijawa mummuna ai na ce karanta alƙur'ani a kyautata ƙur'ani shine kaza ai na ce manzo ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum ayan ce mazasar ma ya ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'an na janyo wasu hadisan da manzo Allah ke ce a kyautata karatun qur'ani ayan ce yin sallar da yake cikin hadisin khawarij shine aibu na ce manzo Allah ya fi kowa tsawaita sallah aya 60 70 yake karantawa a sallar asuba wani limami ne ke irin wannan sallah aya 60 70 karatun manzan Allah dalla dalla ne saboda Allah ya ce wa ratilil qur'ana tartila muka zo kuma sa kaya duk kaka daga ƙarshe na ce masa kaga in baka mafita in baka mizani in kana so ka gane ma'auni na khawarij karanta usul nasu dukkan wata firka tana da usul nata kamar yadda muna da shi nace daga cikin usul na khawarij dukkan wanda ya aikata kabira kafuri ne wanda ya yi zina kafuri ne wanda haka fa haka duk muka da shi kwata-kwata bai sani ba kaga yanzu yana gefe ya hau in ka cika ka zo ka kwaci shatima a miskin a hannuna yasa kuma kada ka zai cewa wai ko za ka kira ni a gefe ko in saurare ka a fito cikin jama'a kowa ya ji yadda za mu karke da kai amma kwa kwa kwa ya koma gefe na sa numba ta ne dan a kira na ina live in ka cika yawa ka zo ina live duniya tana jin muni da kai in ka cika namiji kina amma ka daɗe ka ringa kira na a baya gashi na fito duniya tana kallo na na tuba Allah madaukakin sarki ya shirye ku shi yasa zuwa ake a yi karatu in kai karatu sai ka fito ka kare shi yasa har yanzu muna nan kan topic za ka bugo kai magana na danna ma ne dan ka ji wallahi nan shitima al-miskin jahili ne jahilci ne in kuma ka isa ka zo ka ce ba jahilci ne ba wallahi jahili ne ba haka wannan ka'idar ka'ida ce ta asha'ira asha'iran ma akwai saɓani akwai saɓani wannan ba tamu ba ce ƙarya yi mana jahiltan magana ibn al-qayyim yayi kuma na karanto littattafai na malaman mu da suka yi masa da suka yi wannan ka'ida kaca kaca zaka tataccen jahili ne ya tara jahilai yake karantawa ya fassara kai da ku da shi ba ku isa ku zo ku yi wannan fassarar ku ce akwai wannan ka'ida cikin wannan littafin ba ƙarya kuke a gaban jahilai kuke fassara Allah marabacin sarki ya samu dace shek assalamu alaikum amin wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh na'am shek shek eh eh wa abin ne wallahi akwai wannan haka haka mimbarin mimbarin tarin ya gada to Allah madaukakin sarki ya eh, sa haka za ta tafiya ne eh haka haka za ta tafiya hmm. to kaga baya so ya dauke ka daga maudu'i ne kuma alhamdulillah eh. kai kuma Allah ya tafi ka kai da babban ka fara magana ne tsaka a koma malami ba kullum a koma a koma a koma wannan kawai ya yi shi mutum abin nan eh abu ya rabe ne yana da ba da wani wani duk ka kulle kofa <laughs> eh alhamdulillah so saboda haka kamar da nake sani na bangaren mu eh, eh, shetima eh, so yana da fak akwai yanin abubakar kyari shakin abubakar kyari a nan maiduguri to shi dan shi kamar nashi ma daban yake ma da nasu because shi a yayin da yake karatu kazan shi ma fara fitowa yanzu irin a yi ɗan majalisi haka iriya da ibarar suke wa'azin anguwa anguwa haka ya ɗan fara san ajiye ɗan majalisi kamar? Hmm. ya ɗan fara haka to da ya fara in ya faɗa haka hmm. nan take sai a zo mishi da littafin a ce gashi a bi shi har gida to yanzu ba duk wanda ya ba wanda ya fi tsana ga baki daya kamar a ce mishi baba ga na abubakar kyare kare hmm. abubakar kyare da ni shi har gida ke nishi da littafi ce gashi ka bude ka ce a cikin tashi kaza ka ce kaza kuma ne ka ce

alhali kuma wallahi ba haka bane wallahi gungun da akwai wannan zai da kuma rasu ba because ba da zaka ka dinga tara da ma kana min irin wannan karatu da nan sai ba a hannu kawai da tarbiya a hannu wallahi eh ana magana kana fa ya ma amma yawa ba ka duba ba in ka duba sana kana ana karatu ka kamar karatun da kake yin nan ya rika tarbi kuma yana ina su ba ba yanzu ba ina riga tarbi cikin karatun da kake yin da kyau ne ba wallahi ba zan dauka dan me domin hankali na ina zai dan jirgin ta ko kuma hancin na ban mai da shi ne domin fahimta abin da kake ke ba ya da shi gaba gida na zo ne kawai na wannan fahimta na saurara mun da aka ce a ga aka tashi da shi wallahi da mai da yawanci ba sani sai su aka dulmar da su suka tafi haka an ba wani sauran rai ba da su daga ciki kuma an ba wani sauran Allah ya taimaka ni na sunana Muhammad dai daga nan Malaysia ke kira. Allah ya Allah ya saka da alaikum salam. Assalamu alaikum. Eh ya gida ɗan wa. Wallahi alhamdulillah. Na muna jinka. Amin amin amin amin. Malam wannan aiki da kuke wannan jihadi, Allah Amin. Amin, amin. Allah ya mana haka ɗan Allah ya mana haka, Allah ya saka da alkhairi. Amma dai dukan ya yi masu yawa ba, can wannan ya bugo ta nan, wannan ya bugo ta nan, wannan mu. Sa haƙura su babbatan da suke gani. Ya da iya kan ma za su dawo mana, ai ba za su iya tarar wannan. Yin ya yi yawa. Allah ya shirye su, Allah ya sa su gane. Shi ne. Ubangiji, Allahumma, Allah ya shirye da su. amin amin amin amin amin Allah ya sa Allah ya sa su gani. ina jin ya kamata in ɗan sa muku abin da ya faru tsakanin ni da wanda ya kira shi yana ɗaukar cewa duk abin da muke da shi ban wannan ba ne ya ya ɓatan lokaci na ba awa ɗaya ina magana da shi kuma babu wani abu da ya wannan shi ya ɗauka cewa ko irin zuwa ake a yi waya da ni kawai shi kenan ka yi waya da ni kawai ka tafi sasakai shi ya ɗauka irin wannan ake a aiwa irin wannan ake yi ba eh kuɗin ya da Allah ina jin in ba kashewa ne ba za ku ci Eh, a tattauna da mai kaji. tattauna a da larabci a zuci to amma uwa ina ganin kana ji saboda kai haƙuri irin wannan akan ɗan samu matsala wani sai kiran ka to kuma da abin da wani zai kiran ka kana nesa yana nesa wani zai iya yankewa ya ɗauka ya je ga abin da kuka yi tare da cewa akwai abubuwa a baya to amma me yasa direct ba ka kira idan ana shiri tunda wannan magana da kake ta kutubi za ka ga ai yana yin ta live to kuma yanzu sai ka ce uwa kun ba da tattaunawa a kanta ta kutubin ah, Okay. ok to yanzu eh, ni ai ka san ni ko to amma duk tattaunawar da nake kai baka taba ganin kai kira a live ba Ah, to ai sai kai kira a live kowa yana ji amma ba ka kira na a gefe ba saboda magana a wasan A'a ba wai magana a WhatsApp ba. To su tambayoyin me kake haka kin kai su a live? Tunda na tabbata daga yanzu zuwa baya na tattauna akan masa'il da yawa ta yi duk masa'il din da kake ganin kana da cewa a ciki. Ina jin ka. Matsalar ta farko shi ne matsalar hawari. eh da manzo Allah sallallahu da wani littafi na okay musamman a da da da da da a cikin da da me kai matsalar ka da su eh matsalar da na'am da na da su da da musamman su kan bayan da a gidan da da da da kenan to gaskiya a bisa wannan hadisan da ne da shi ne samu mutane kamar wani irin kamar wani irin yan rudani ka samu eh to na farko ka zama da tattalin ya fahimci wa abin da da kuma ya koyo a wajen wanda shafi a da ka fara zancen khawarij ai kana ji mu fara ta khawarij

ok duka eh yadda za a yi kana ji don mu ɗau abin ni saboda ba ni da time kuma ni a yanzu ina ready ka yi magana yawa a yanzu a ah, ba yake postin ɗinsu ba a yanzu muna magana da kai mu tattauna saboda ba ni da lokaci a yanzu su hadisan na kafurtawa hmm. eh, na kafurtawa cewa kenan yanzu mu ne mu ne khawarij

eh abin da ke faruwa kana ji to ai neman tabarrukin ai ya kamata ka yi tafsi saboda kowa niyyarsa ta bambanta akwai wanda yana neman tabarruki ne ga kabari don cewa cewa kabarin ko ma'abucin kabarin yana da matsayi a wajen Allah Yawa akwai kuma wanda a gaba ɗaya ya cira Allah yana ganin shi mai kabarin ma shi ne zai yi komai to ai dole kana ji ai idan aka zo ai ai idan aka zo dole a yi magana biyu kai ka ba da eh, wayan da kai bayani cewa yana cewa tabarruki duk tabarruki ne cewa shirka ne ko kuma a akwai wanda cewa bid'a ne a ah, to ai kai cewa kai yana kafurtawa. a to fa gaskiya ba kai masa adalci ba dan uwa mu kana ji a wajen mu eh abin da yake janyowa nan muke samun ko matsala da ku shine ba kwa karanta qawaid namu bid'a mu muna da bid'a mufassiqa muna da mukaffira ba dukkanin bid'a bace wai take kafirci yawa ina jinka Eh, shi na rufi a nan da ka kira da a kai ma yanzu kana ji ai kai ma yanzu ka kasa ai shi neman tabarrikin kai kanka dan da nace ma idan mutum shi yana ganin cewa na cikin kabarin yana da wani matsayi a wajen Allah ne ya nemi tabarrikinsa za ma ka bugo ya ga eh, kuke ku yi haƙuri saboda lokaci wannan shi ne irin tattaunawar da muke da shi kwata-kwata jahili ne wallahi saboda baya bin ƙawa'id na karatu kawai irin wai a haka wai yake cewa ko da larabci zai tattauna da ko malam bashir ne ko me yake cawai da larabci wallahi haka shi abin da ya ɗauka mu a wajen mu duk bida kafirci ce shi abin da ya ɗauka ke sannan akwai kawai da yawa da ya saba na karatu shi yasa ni ma zuwa ne ne karatu shi yasa na fito ban fito ba sai da na shirya kai ma je ka kai ina daga dukkanin alamu ko yana iya jin larabcin ne shi yasa yake cewa wai zai tattauna da wayewa da larabci amma kuma ga shi ka'idar ilimi nan daga ciki har ya kawo wai mun tattauna akan wai lafazin Allah mun tattauna akan wajen abubuwa ko guda nawa in ya na kai shi bango sai ya tsallake sai ya koma kuma wani abu sai ya kara mun tattauna akan abu zai yi biyar mun tattauna akan bid'a mun tattauna akan kafirtawa mun tattauna akan hadisin najat mun tattauna akan zikiri na Allah Allah mun tattauna abubuwa da yawa daga ya ɗauko wannan ya wannan duk ka ka ɓatan lokaci shine a yanzu ma kawo da ka laɓe to ka zo ka kwaci shatima a cikin jahili kuma daga yau kaka ƙara kirana a gefe in ka isa ka fito kai na live yawwa ka fito ka kira na live in ni ne yanzu ka zo da malami na wallahi zan zo in kwace shi amma dai shatima almskin jahili ne kuma wannan abin jahilci yayi ga abu karara ga abu karara ya karanta ya canja fassara ya murda da na zata wallahi da a zato zatona ha'inci sai na fahimci a'a hakan jahilta ya hakan yanda ya karanto haka yake nufi ya ce wannan ka'idar wai duk abin da ya zamanto mu'jiza na annabi zai zamanto karama ga wani wani shi wai ya ce kuma ka'idar ibn al-qayyim ce kuma wallahi ƙarya yi masa kuma gurin da ya karanto saɓanin abin ne ya faɗi da lafazinsa haka suke tara ku jahilai su jahile shi yasa ya dage sai an fassara a shi saboda shi ma ya san yana da matsala to idan aka yi yanzu tashi har na tashi yanzu babu wani ɗa da shatima ya haifa da zai fito ya karɓi shatima a biske ya ce fassarar nan daidai ya yi ta karatu ce kuma na faɗi wannan ƙa'idar ba a wajen mu take ba ƙarya ne malamanmu sun mata kata-kata a wajen ku take ku a sha'ira hatta a wajen na kuma saɓani ce kai kuma a wajenka babu bambanci kawai sai ta haddi kamar yadda shi shewunka Ibrahim in ya faɗi cover off kamar yadda shehu ibrahim yake cewa qultu wa qad sahha anna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu lailatul isra'i wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabi yajuzu an yakuna karamatan liwalin yace wala farqa bainahuma illa tahaddi ala sahih al-maqbul da haka wannan kaidar shehu ibrahim ce ƙarya kake kace ta muci malaman mu sun mata kata kata da haka haka kake zuwa kai ba fahimta kake ba ka ɗauko littafi ka ce wai datta a haka dattan dattan me dattan jahilci ko na me sannan ana waya hujjatul islam gashi na yi ma tsirara ɗalibanka suna gefe suna ina yanzu sai da safe za ka ga suna ta zagi na duk na yafe muku jahilai ne ku babu yadda zan muku eh na yafe muku wallahi jahilai ne eh jahilai ne ku na yafe muku in kuka karatu za ku bar su mu ma mun yi karatu mu ma mun bi su don ka gane jahilai ne bata suke kai batawa suke mu ma sai muka wasu kuma wallahi za ku daina in dai dan Allah ku kai ba ka kunya ka fito duniya ni gani nake fa anya kuwa ha'inci ne zalla wallahi akwai jahilci dan ba inda za ka fito su social media da ka san duniya tana jin ka da malamai da ɗalibai da waɗanda suke jahilai duk suna jin ka malaman akwai na saman ka in kai dakta ne akwai prof yana jin ka ba ɗaya ba ba biyu ba ka fito social media sannan kai jahilci ka karanto abu gashi kamar makawo ne kai sannan ba ka da ɗalibin da ya isa ya zo ya ce ba haka ba wannan ba jahilci kai ba eh, abin da ya sa kuka yana yin amfani da kalmar jahilcin wallahi jahilcin yayi jahilci ya tsantsa jahilci ne, kuma duk wani sa ko shi bai sai ya sa littafin ya ja yadda na jawo na ɗau ɗan sa na nuna masa na ce gashi ba daidai ya ba jahilci ya yi babu wanda zai iya zuwa ya haka ba su ɗauko littafin ba sai su zauna su zazzage ni haka ni ba a koya min zagi ba kuma ba aƙida ta bace Allah ya shirye ku masu shiriwa ne kuma ba masu shiriwa ba ne to Allah ya tona muku asiri jama'a su gane cewa jahilai ne kuma ha'inta ne ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh